أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ده قدوة ربيع الأول هجرة من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta ta ko ne mana dace dukkan alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa a muna dai cikin wato wannan tafi al-munzar ko wanda um, muna magana kan al-zawaj uh, kuma ina da namba na hudu ko az-ziyadatu fil mahri bima la yutaqu ko an yi nan ko tauna a sabo ne ko to saba'in da shida a ban za an gama wannan ba to a fata'ul lisan kurakurai na harshe kenan wannan kurakurai za a yi magana kun san dai mun karanta littafi a arba'u na fata'an lil lisan muka karanta sannan mun karanta littafi afatul lissafi, to an yi magana kan waɗannan abubuwa sannan muka zo muka karanta fakiyatul majalis duka saboda harshe harshen nan yana girbo abubuwa waɗanda in ba a sa'a ba sai dalilin halakar mutum gaba ɗaya a kasa'ul lisan nan ba na ɗaya a tasahulu bil ribati wal namimati wal istihza'i bil muslimina bi khalqihim aw akhlaqihim yace yana daga cikin kuskuren da ake a tasahul bil rena giba ganin giba kaman ba komai bace shine at-tasahul bil riba mutane su rika ganin cin naman mutane kaman ba komai bane kuma ma yau har ya zama ma shine kayan jari shi yasa ma muka yi wancan littafin fakiatul majalis ko cewa abinda yau kayan marmarin da mutane suke ci in suka zauna in suka taru a wani wuri kayan marmarin su shine cin naman mutane wannan ya zaftara ta nan wannan ya zaftara ta nan wannan ya zaftara ta nan har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda munin giba wata rana ya ji wani wari ya bugo ya ce kun ji warin nan ya bugo ya tambaye suka ce sun je ce to warin giba ne masu giba sai wani malami ya ce to yanzu me yasa ba ma jin warin ya ce saboda mun durmiye a ciki kawai kamar mutum ne mai jima wanda ke jiman fata shi saboda ya saba da wari da shi da 'ya'yan shi in ka je har cikin fatar za ka hau ta cin abinci amma kai in ka shiga wurin kana iya zama a kuda za ka ji buu ya ce shi wannan daɗin su suke ji saboda sun saba to sabo da giban ya sa yanzu ba mamajin jin warinta wannan mema da haɗa wani da wani ɗaukan wannan manna ma'alaika, nan ma'alaika kuma aka ce duk wanda ya ɗauko giba wani ya zo ya gaya ma to zai ma kai ma zai yi taka aka yi mutu ya zo kawai ka tare shi wasu daga cikin magabata suka ce idan mutu ya zo kawai ka tare shi ka ce yanzu wannan gibar da kake wannan mimancin nan shi wancan shi ya aiko ka ce ka gaya ba shi a to kaga ka ci amana dan ya baka sirri kuma ka zo ka tona wanda ya faɗi maka in kuma saboda so na ne ka zo ka faɗi man to ai ba soyayya ba ce ina zama na lafiya ba na jin haushi ka zo yanzu ka sa in ji haushi kaga daga nan gobe sai dawo ka huta kada ka ce komai wai sai ka sani don ka san komi ne daga nan sharri ya zo kenan in dai komi sai ka sani ka jama kanka masifa wasu abin da ka san su gare da ba san su ba ma mun yi magana a cikin wancan arba'u na khata lisani da aka faɗi munin annamimanci aka ce wani ya zo sayan bawa aka ce bawan nan na da aibi aka ce bai da aibi ko ɗaya sai guda ɗaya kawai menene guda ɗayan aka ce annamimi ne shi yana annamimanci shi mai sayan ya ce ba a komi inda annabi manki kawai yake yi aka ce shi kadai ne guda ɗaya ko tsawo shi ya kawo gida da ya kawo shi sai da ya sa miji ya kashe matar shi domin ana nan kawai ya zo ya ce kin san wani abu ni ina ƙaunarki mijin kina so ya karo miki kishiya gashi gashi gashi gashi saboda haka in kina so zan haɗa maki magani ni na ma shahararre ne wajen sanin maganin da zai hana yi wannan abu amma ma haɗin maganin ki asko gashi tsaye shi ya zo haɗa maki magani ya ba ta aska ya ce gasar nan ya zo kwanci kawai ta asko nan wajen ya tafi kuma wajen mijin ya ce mahajiya tana shirin kashe ka ta ji an cewa za ka yi aure don haka za ta kashe ka gaba daya ya ce ka ba zai yi hajiya ta kashe ni ba kaza kaza kaza ya ce za ta kashe ka in kuma ka ce karya ne yau in ka zo ka yi baccin karya za ka gani ya ce to ya ko yi baccin karya ya ko ga hajiya da aska za ta kama mai ke me za ta yi kenan daga nan shi kuma dama shi ya aji abun bugu ya ko raɗe ta daga nan ya ruga da gudu kuma ya je ya samu ɗan uwan wannan ya ce inna lillahi ai alladi kawai ya tashi ya kashe maku ya uwa haka kawai ya tashi ya samu abu ya kwale da suka ce haka kawai ya kwale mana ya uwa su ma suka zo suka kwale shi ya ruga da gudu wajen ɗan uwan wancan ya ce to su kuma mutanen nan sun zo kawai sun ga su ta mutu amma sun kashe maku ɗan uwa sun ce shi ya kashe ta a'a to ba a mutuwa saboda Allah suka zo sai yaki kakkaf kakkaf kakkaf gaba ɗaya kabila zai fada dalilin wannan annamimi guda daya so da shi ya kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya da shi wata rana ya zo ya ga kabari ya ce waɗannan kaburrukan guda biyu ana yi masu azaba azabar da ake masu ba abu a zahiri ba abu ne ba babba ba ne amma babba ne ɗaya baya kiyayewa wajen bisari ɗaya annami ne wal istihza da yin izgili bil musulmi na yi ma musulmai izgili bi khalqihum mutum ya riƙa kallon bi khalqihum ya rika kallon halittar mutum yana munana ya ce mai kai kaza ko mai baki kama kaza ko mai sifa iri ta kaza ko wani dan dai mai kama kaza duk waɗannan kai can fa da muka yi magana a littafin cewa ya har aibanta mutum a tufafin da ya sa ko a abun hawan shi duk kaci naman shi ne yana nan wani mai akwalan mota yana nan wani mai son iyawa yana nan wani mai sallah da son iyawa yana nan wani mai son iyawa wajen magana yana nan za a gaishe kullum buzu-buzu yana nan bai iya sa kaya ba sai dai yayi kawai kala ya rayu wando daban riga daban hula daban duk ta ci nama za ka kaga abin nan babba ne kaya a kalli kayan mutu a ce gata nan wata mai son iyawa ka ganta nan in tana tafiya tana wani tafiya tana wani tana wani duk an ci ba ta iya sa kaya ba ko tana sa kaya son iyawa ko tana son ita ko tana nan wata mai jiji da kai tana nan wata mai takama tana nan wata mai tafiya tana kaza duka bata iya tafiya ba ko bata iya girki ba ko bata iya sanwa ko bata iya kaza ba dukkan su giba ce malam sai wanda Allah ya tsari to ko kuma a yi wajen shine akhlaq ko yana nan wani mai girman kai yana nan wani shi ne wannan akhlaq akwai wajen khalqihim wajen halitta auna shi yana nan wani mai katan kai yana nan wani zankalele yana nan wani mai yan kunnuwa mitsi yana nan wani mai shi nan dai wani mummuna wani mai katan hanci ko mai katan kaza ko mai katan ko mai dan karamin kaza ko dan ficil da shi ko dan firit ko dan firit har da firit ma ake cewa ana wani dan firit ko ta firit duka wannan sunan su giba wa khalaqihim ko halayen ɗabi'unsu mutum a ce yana nan wani mai son iyawa mai girman kai mai son isa mai son wane ne mai son wane ne ko a kalli halitta jikin shi kuma yana nan wani dan gurgu yana nan wani dan dan dan dan tutturna yana nan wani dan kaza yana nan dan wani kaza dukkan su sunan su giba ya fito na alaikum salam to idan sai an kasa gane shi in aka faɗi ma sunan shi aka ce yanzu ana neman malam sani sai aka kasa ganewa sai kaga wanda zai faɗa sai ya ce yana nan wani datti da za ka gan shi haka to shi ne shi ne abin nan ɗinsu ko ya haɗa da mashin ɗinka ka ya ce ga abin da kake hawa ko ya faɗa da wani abu amma duk inda ya ce mai ɗan to matsala ce in ka ce dogo ne yana nan yana da tsawo ya fi amma in ka ce zankalele ba in ka ce yana nan wani dogo daban da in koko in ka ce yana nan wani gajere haka su, ya fi amma in ka ce yana nan wani dan guntu dan guntu ba ta aka ke na akwai yadda za a faɗe su a ce ba a ji ba ko da gaban shi ne aka faɗi bai damu ba akwai yadda in an faɗi za a fa abin nan ba ko ce aka yana nan wani mai jiki ko mai dan jiki ka ba abin nan amma yana nan dan firist. ya aka yi da wannan malam zani ka bani kuma haka ce yana nan wani mai dan jiki haka aka ce dan firist, zan kalakoki eh ba bata ba eh ko malam dogo duk wanda ya ka gani ko yana nan wani lukuti na'am ta ehe eh. ai lukuti ba mara jiki ba ne yawwa ehe eh. to amma ka ce yana nan wani jibgege to kaga to duk waɗannan su ne za a bari waɗancan masu kyau ɗin su ba laifin an ko cewa aka yana nan yana da matsalar kafa haka ai kaga an san gurgu ne amma ka ce dan gurgun nan eh eh yana nan wani dan gurgu to haka in ka zo wajen kabila ka ce in ka ce yana nan bafulatani ne ya ka gani amma ka ce dan bafulatanin nan dan fanukan nan dan yarabawan nan wanda wani ina gaya ma to mun karanta su a wannan ni nan duk wanda ba tunowa muke kawai da littafin ba ai shi bai wannan dogon magana ba anan kuna tunowa ne abin da ya ce duk in kayi su cikin giba ne da ka ce dan dan dan Mhm. in mata da aka ce tana nan wata kwaba-kwaba da ita tana tafiya wani zagam-zagam ya aya to a wadanda shi izgilin shi ne izgilin nan shi ne aka ce izgili ma musulmai sai gajere ne sai a ce malam dogo ko a zuwa ce sannu da zuwa malam dogo bayan an san gajere ne da gaske ne ba izgilin ke nan ba da musulmi aka yi masa ba na wajen halittarsa kenan a shi yasa ya kawo shi ce izgili ma musulmi wajen halittarsa ko wajen halinsa to duk wannan ne nan ya ka gani ko wajen fasa kaya ka ce bai iya sa kaya ba ko ka ce haka yake sa kaya kan karara kawai tashi kafu ya ko su ce ma mace ta iya kwalliya ba ko ba ta iya sa sa dan kunna ba ko ba ta iya sa kaya ba ya sa riga daban zane daban take sa ko wane ne daban kala daban shikenan ko kuma ce abinci ce ba ta iya ba ta wannan bata iya komai ba in an ta yi abinci ko in ta miya kamar an wanke kai duk an ci namanta ya fito wannan kadan nan fa wa hadhihi muharramatun la yasugu li muslimin at fiha waɗannan abubuwan da muka lissafo dukkan su haram ne bai halatta ba musulmi ya sako-sako da su yanzu kai malin sani ka kalli basfaka ya take yanzu to in mutum ya gamu da kai ya ce ma akwala basfan nan baka nan ya faɗi wannan maganan ya ci namanka ka. gaba ka yi taba ba ko abin hawanka ne amma sai ya ce ma mai akwala basfa ko yana nan da wata basfa akwala ko tsohuwa tsohuwa basfa baka ji sai da ya ce ya ba ya ce mai ɗan tsohuwar basfan nan in ya faɗi haka ya ci namanka to ka gani ko to amma kuma ai ka san haka ne ma amma za ka ji daɗi ko da yake hakan ne ai dama ta aka to giba in haka ne ba aka ce ai a yana hakan ne kai giba in ko bai haka nan ma ka faɗi shi sunan shi bauta ne ƙarya ƙiran ƙarya ya mafi muni to wani kuma zai ce in na faɗi gaban shi fa a in ka faɗi gaban shi shi ne giba in ka faɗi bayan ida in ka faɗi a gaban shi ai ya fi giba muni saboda in ka faɗi a gaban shi cin mutunci sunan shi to shi cin mutuncin musulmi ya fi giba dan ai dan ka san baya da zai da kai ne ko yanzu mutum yana yana giba da gwamna bai sani ba gwamna na cikin daki sai ya fito ya ce kai ne kace yace ce yanzu da ka faɗin nan maimaita za su maimaitu to to inda zai iya yi a gaban shi kaga shi cin mutunci ne kenan ko to a bada abin nan fa kuma duk wanda kaga zaka iya cewa ka faɗi giban a gaban shi ai dan ka san baya da zai da kai ne to kaga ya zama cin mutunci ko tunda ka san bai yadda zai da kai shi yasa kai mai amma in ka san in kai a gaban shi zai akwai yadda zai da kai sai duk daurewa kai kaga giba kenan tunda ba za ka faɗi ba in ka san akwai abin da zai ma mafita mu bari mu ta karatu mu gano yawan abin ko mu bari sau da aka in mun zauna mu daina zama wajen hira tunda in mun zo hira dai hira in dai ba karatu ake ba a zauna ta yi ɗayan wannan in dai za ka zauna cikin mutane ku yi ta labari to sai kun yi giba sai dai Allah ce mace ku to saboda haka sai mu daina zaman hira kuma sannan in mutum ya zo yi sai a tare shi an ce ba yana daga cikin abu mai kyau wanda ya tare mutuncin musulmai musulmi yana ɗauko giba zai sai ce a gaskiya wannan ba daidai ba ne mu ci mutane mu bo wannan magana mai wata wannan tarewar da kai Shi ne wanda ya tare mutuncin dan uwansa mutumin shi ma Allah zai tsallakar da shi a akan sirati kaga kaga in an dauko magana sai ka ce bari in ma ka ce a cikin gida ta ce dama ina jira ka dawo to ni gani ya ce wannan makwabciyar ta muka ce a ba abin da ya hada mu da magana me ya hada mu da su da za a yi maganar su wani abu ne in wani abu ne ta to menene abin da ta yi in an gaza a gaya mijinta ne a gaya mai a yi sulhu amma dai eh, labarin su ba ruwanka da labarin su idan abin da zai kawo maslaha ne sau amma in ba haka ba mutum ba zai fita ba ko yaya ko mutum kawai kalli yara ya ce ai waɗannan yaran da kake ganin su nan ba su da tarbiyya yayan su duk haka suka ba su sakaka wannan maganan ka a ci naman su yi ya fito ya hallari na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah kaga yana daga cikin nida'atul rahman final li halil imani ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane su rike ma wasu irgili su fika ganin sun fi wasu a sa'an yakunu khairan minhum sai iya yiwa kai ma mutum irgili kuma wurin Allah ya fika nan muka karanta wani ya zo gashi nan ana ganin shi ba kowa ba mai atimi kake gani game da wannan yace wannan ba kowa wannan ba kowa bane in ma in ma ya nemi wani abu ka a bashi in ma ya kaza ka a bashi wani ko ya zo wannan fa yace wannan duk abin da ya nema a bashi wannan komi ayi yace to ba haka bane abin wannan da kake gani da kare nan nan inda zai rantsuwa ga Allah Allah da ya barantar da shi wala nisa'un min in kada wasu mata su ma wasu mata izgili a sa an kunna khairan min kunna zai iya yiwa waɗannan din da ake ma izgili su fi waɗancan wala talmizu anfusakum kada ku rika yin zumbin juna wannan ya wuce kyafta ido ko da ido fa akai ko da baki ko kai haka da baki kallo ni malam salim eh to haram ne ko da ido kai haka ko in zo raka ka ne suka ka wato kai abin nan ne ko zo to wani zo mu je muna to shine wala talmizu kada ku yi da hannu ko ko kai haka da baki ko kuma ya taho ka ce ko ya taho kai haka zan kalele na zuwa ko ku ya taho ka ce dan gajeren nan ga nan to ne aka ce kada yi wasu suka ce har wanda ba giba ba kakkai mai kallo na abin da bai so ka kalla shi yasa su magabata sai suka ce in ka gamu da mutum yana rike da leda to kakka wuce kirjin shi in zaka kalle kadar kan ka ka rike kallon fuska shi kuna magana kana kallon fuska shi kuna magana in kuka gaisa kenan ka gaisa ya wuce in kai haka ka kallo leda shi ka ci shi na ai zaka ga me ya dauko a leda to aka ka tambaye nan ka so ayaba wace ka kalle dai da shaka ga so ayaba ko nan ka so biredi biredi ka so ne har da tambaye shi biredi ya so eh ko kalla ka ce ka so tsire ka so mata tsire ne ka diwa ko ka zaci ka diwa leda ka kalla to me yasa ya sanyo a leda sadda ya saya eh kana nufin leda ana sa ta ne kawai dan dan dan dan dan a rike kayan ko ko dan sirrin ka a gami ka dauko na'am malam ya me a in mutum ya sai abu yake ta ban leda kana nufin don ya rike ne kadai ko don ya sitar da abu eh duka biyu sun haɗu ko to tun da kawai sun haɗu da hadda sirri a ciki to kaka kallon mai leda shi to balle in ma cikin gida ne in ya wuce da leda kuma matarka ta kalla ita ta kura ido hatta ma yi cin mutunci da zo ta rika cewa ko ya ci ta shi kadai zai mutu shi kadai kowa ya ci shi kadai zai mutu shi kadai ta ga abin da kuka wuce da shi kenan da sabai ta rika cewa ina ina a wato kejiyar ina kallo mai gidan ke wuce nan da kaza har da abin nan da ayaba da lemu wato sai ku je ku cinye a ciki ku zo kuma ku rika zuba mana ku rika zuba a bola sai dai mu gane a bola to kowa ya ci shi kadai zai mutu shi kadai waye ce ki kalli ledan mijinta har ki ma kallon mata miji ta samu ma da ta kai ki kara dan me ma ki kallon mata miji har kika ga abin da ya ruko sai da aka ce wa kullil mu'minati na min hinna wa da hunna an gaya wa mu'mine mata su ba su kulle ido sarrafa jinsu su me yasa kika kwale ido har kika ga mijinta ya wuce har kika gane abin da ya riko a hannu ka san dai wanda ya tsaya ya kalli mutum har ya gano abin da ya riko a hannu ai mu kallo mai babba wasu su ba talauci kadai ba ne hatta rashin tarbiya eh to kuma ana haɗa wuri ɗaya ta wannan yana sa haka amma duk da haka da karatun ya kai inda mutum zai ɗauke kai ai wasu cewa aka yi har ma kayan jikin shi na ruwanka da su da sai ka gane kayan da ya sa mhm. kama ka kura mai hido a ce ya sa kalar wando da riga daban kalar ya aka ya gane ya sa kalar wando daban riga daban in ba kura mai kallon ƙarshe ba na'am to ko da wannan din da kake tun da illa can tarihi kuma fa ba har da lokacin har da rashin sanin musulunci ai sahabbai sanda suka taso abun nan din suka duba wanda za a ce su kwana da kwanaki su ba su ci abinci ba amma gidansu daya kowa da gidan shi jahilci ne ya sa mutum in zai zo ya gida sai ya zo ya gida gidan da ba gidan ka ba kai kadai za ka yi gidan da za ka bada haya ko za ka yi gidan da sai kuma ka zo kai dakuna a jere-jere duka wannan da wannan da wannan a ciki iri ɗaya kowa ya fito ya ga kowa ko kishiyoyi matanka guda biyu ci akai abin da ya fi kyau shine kai masu yadda ɗaya ba ta ganin ɗaya sai in taso sai ita ma in taso ɗaka in kana da fili a gidanka sai ka gina ma wannan ɗakin ta guda ɗaya ita kaɗai da bayan ta da kicin ta duk tana cikin ɗakin ta sai ka sa ka tanga tsakani shi ka kaga ba ta ganin waccan ba ta ganin waccan ran da bukata ta zo wanda ke so sai dai zagayo ya shigo gidan ɗaya ko a yi wata kofa da za ta rika hada in ana so a zuwa kwankwasa ta kofar nan sai ta zo wurin assalamu alaikum buɗe man in shigo ina so in an shi kaza gaba ba ke nan ba ba sa ganin juna sai yin sun so to ba ka zo ga daki nan ga daki nan ga daki nan amma wani haukan ma da ake yi na ƙarshe wai a hada musu abinci daya wai ta hada abinci daya to eh eh <laughs> yanzu kana da mata biyu a kake yi ba sai ka zo ba in gida ɗaya ne kawai sai su rika daba tukunya ɗaya zo su zuba ka zuba masa abinci a ciki ka ce su ke nan su zo su ya eh to ya ce ya za a yi ka haɗa su dama ka ce su sa kwano ɗaya ka san ba su shiri ka ce su sa kwano ɗaya kwano ɗaya wanzuwa kai da aka ce maka ne eh, ba ba tun ba da yadda ta ba ba zai bai halatta ba ka rika sa ta inda kowace ɗaya za ta ga ɗaya sai in su suka yadda daga cikin ƙa'ida in ba su yadda ba ta ce ba ta so ta rika ganin ɗayar ba a ta ta saba ta ce ni abin da so ban hana ka aure ba amma ni ba na son a sa ni inda kullum sai na ganta sai ta gani ta ce gaske ki ne to balle ka ce su to iri da turi da kuma ma da wannan take son tuwo ita wannan tuwo take so na sai su suka sulhuta sannan kuma wata bata ma cin tuwo ita wannan yarinya ce indomi ta saba ce ita kuma wannan tsohuwa ce kullum sai ta ci malmala uku to duk irin abinci ya suke so kaga da aka yi tuwo wannan ita ba cutar da ita ba ita kuma wacce rar da ta yi indomi ba ta cutar da mai cin tuwo ba to wata daidai da biredi da kake ganin nan wata da safa ba ta cin biredi za ta ce ita fa biredi bai rike ta ni take ci da ta ci biredi gara ta ci dumame sauran abincin da ta ci to waccan fa da sai ta da sai sha biyu sannan ta dauko sala uku ta ci sai kwanciyar ta ana su yi daya <laughs> eh ni eh amin eh mana arziki kuma ya ba mu ilimi ya eh, mana arziki kuma ya sa mu san ilimi don wasu masu arzikin da arzikinsu alhaji ne yana da katon gida ya sa sa ciki biye masu daki jere sai su fito cikin gida kuma ɗaya ta ta girki ita ba na gaya maku yanzu akwai wanda na sani gidan yana da gidan har wannan ɗintin amma sai ya ce guda ɗaya ta za ta yi abincin gida gaba ɗaya ka kaddara yanzu in kai ne malam sani an ɗauko wannan ita yarinya ce ba ta da yaro ko ɗaya amarya ce yarinya ce ita wannan tana da 'ya'ya goma misali sannan wai ranar girkin ta kuma sai a ce ita wannan wadda ba ta da kowa ita za ta yi girkin duk abincin waɗannan yaran goma da safe in za su makaranta ita ba ta da ko ɗaya sai a tada ta ranar girkin ta ne a ce ta fito mata dole ruwan wankan yara fa yau fa akwai makaranta kasu je latti kuma in ba sa a wacce din har da zaki ku fito fito matsiyaciya kullum kina sa yara na suna zuwa lattin makaranta ita kuma tunda ba ranar girkin ta bane sai kwanciyar ta ce ita za ta zo ta yi girki ai ta san cewa ni wa ya'ya ce ta auren man miji tunda ta auri miji ta ci azaba matsiyaciya sai an je lahira za a yi hisabi hakkin ta ne ba hakinta bane kwata-kwata ta wannan in ita ce take kyautatawa ta gani to yayi amma a sa ta wannan aikin a ce ita ce za ta zo ta rufe ma yara har da wanda kananan da za ta yi masu wanka wai kai la haula wala quwwata illa billah wallahi ta ji lahira wuta balbal kuma kai ka sa ta din ka ce dole ne ta waye ce wasu cewa suka yi in abinci ya wuce naka wanda za ta dafa mawa to in akwai yan uwanka ko akwai wasu da kake so a rika ba sai ta yadda amma kai kam za ta dafa ma abinci amma kana da yaya goma a ce kuma sai ta dafa masu shi ruwa wannan sai ta yadda ko ka nemo mai aiki ko kuma ita ta yadda ta ce zan rika yi ai nima ƴaƴana ne zan rike su in ta yadda ba laifi amma a sa ta dole ka rika tasowa duk kullum da safe ta tashi har da kanana ta masu wanka uwarsu na cikin gidan tana kwance wai ta ba aikin ta bane ba wanda ya ce in ka kawo wata mata wasu na nan kuma ita wannan yanzu ita take da aiki wa ranar girkinta ta haɗa da kai da ‘ya'yanka wallahi kariya ne haza zulmin uwarsu ita ke aikinta ko tana da girki ko ba ta girki za ta fito ta aikin ‘ya'yanta amma an zo aikin miji kai a soya ma wani abu kai a dafa ma wani abu to sai mai girki sai sai ma wannan zama wanda girkinta ne ranar to aikinta ta yi ma amma ta haɗa da ‘ya'yanka a cewa ranar girkin ta saboda haka aiki har da 'ya'yanka da iyayenka in suna nan ha ha za zulmi na? ka ce ni? eh ni? so wace ka yi wasu hudu tun na haka ne ka sa su kicin ɗaya wace mayan ba sa so su ga junan ka zo ka ce su hada kicin su jika wannan zalunci su dan shi ka ce mi? transfer in ta yadda a sulhu ne ake yi amma in ta ga dama ita yarinya ce tana son in an yi hutu ta huta da tare da kai sai kuma kwaso yara kawo muku a cewa je gidan wata anti in ta yadda an yi wannan ita ta yadda yadda wannan daban kuma hakki daban ku fahimci bambancin abin amma kuma wani lokaci ba a masan cewa ba hakkinsu ne yin abun ba ana dora masu abun da ba hakkinsu ba to wannan ne an dai lahira sayan biya su ba ka zuwa kana da mata biyu kana da 'ya'ya ka ce wai ranar girkin wadda ba ta da kowa ta hada da kai da 'ya'yanka kuma duk aikinta ne sai masu bayan uwar 'ya'yan tana nan kwanci aikin da ba ta da girki ita wannan yau to aikin ta to na aikin 'ya'yanta kullum wannan tana da shi ko da girki ko kana gari ko ba gari in wannan ta ga dama ta zo ta sa hannu ta taya ta ta kyauta to amma wata fa idan ta zo ranar girkin ta ita ba ta da ɗa ba ta da ko ɗaya har wanke wanke ita uwar gidan sai ta hana ma yaran su taya ta sai ku ɗale ta iska ta sha wuya uban waya ce ta audi mijina ba ta san ina da 'ya'ya ba wallahi sai an je lahira masifa ce wannan wuta ba hakkinta ba ne ba hakkin ta bane ta yi wannan ba a ɗora mata shi kuma sannan a zuwa a sa su a ɗaki har a bayi wata wallahi mace a bayi ko idan ta gane ita da kishiyar ta bayi ma haɗa su yake da gangan za ta shiga bayin take fitowa da wuri in za ta yi wanka ta yi zamanta a bayin take fitowa ta ce ta shiga bayi ta san wannan gata da buta rike ta so ta shiga bayi ta ce tafiya ce a bari in batta ta sha'aza ba, ba ta fito ba yau sai na yi wankan awa ɗaya in wanka in canza ta ce wance ina jiran kina ki fito ce haba wance sai ka ce zaki wankan can gaba ka ci ci ka zaki zaki ina ruwanki da ni ya haɗa ki da ni ita kuma tana da bayi wallahi wata in masifa ta kai sai ta shiga makwabta wannan ta tsara bayan ta yi zaman ta ciki haba malam ba mun gaskiyar su ba haka suke da gangan za ta ki fitowa da bayin nan ko kuma lokacin wanka ta juya ruwanta ta shiga bayin wata ta juya ruwanta ta kai bayin ta aje ba ta tashi shiga ba kuma ta ce sai ta gama sanwa ta sai ta sauke sanwa kuma ruwan zafinta na bayi ce duk wanda ya shiga kuma bayan nan wallahi ruwan ta na nan in ta shiga ta ce ta je ta faffan tsuma mata kumfa a ruwa sai ta fito ta ce yau ina lotiya ila danja kika shiga kika bata min ruwa ta fa kai ruwan ta haja a bayi ne irin wannan inda ake shiga bayi ɗayan nan haka suke yi malam zani na wa alaikum salam ka rubuta wannan maganar gidan ba na taba gaya maku nan wasu da suka kawo man rigima nan ita ba fa kishiya bace ba kaji gare ta hanyar bayi sai ta je wajen hanyar bayi tana gyaran kajinta kajinta na kurru tana tana gyara ashe mijin wannan ya shiga bayi shi kuma yana zawo ya shiga yana ta kwarar kwarar sai ta fito ta ce uban waya ce ki zo ki tsaya kusa da hanyar bayi kina jin miji na bayi yana yana yana yana abu ta ce a ah, ni na rana da miji to wajen kaji na nazo ta ce a kan me zaki zo wajen kajin ki miji na na bayi ta fara rigima ke haya fa ke biya kuke biya ni ke nema ta ce to yau komin tsiyarta dai sai an yi dambe tun da ta ji mijinta a bayi yana kwara ta tsaya hanyar bayi kaji kaji ala da ta kai to haka za ji in abun nan ne mu mara zani karo ba ya fi zama lafiya ba shine asalin musulunci kawai in an zo ne ba a yi musuluncin ba kuma mu gamu da abin da zai biyo baya shi yasa muke ta ganin masifa ko ta ina tun da zaka gani a fikihun da muka karanta nan har cewa aka yi ba za ka ajiye kishiya inda za ta rika ganin 'yan uwarta ba sai da yardar su to in su suka yadda sun rika cewa za su yadda su rika ganin junan kaga a gida ɗaya kenan suna ganin juna wannan ta fito wannan ta fito to kuma sai ka ce sannan abinci kuma sai ka haɗa masu iri ɗaya har kaya in za a so turmin zane sai a so masu iri ɗaya su sa kaman belbela duk kalar su ɗaya ne sai da ka tashi aurowa iri ɗaya ka auro ba sai da ka duba irin wanda gare ka gida ba ka ce to yanzu ba irin ta zaka nemo ba kuma ka kawo ko ko duk iri ɗaya za ka kawo belbela ka kawo to me yasa za ka yi masu zane iri ɗaya bayan ba cikin su ba iri ɗaya ba wani adalci wannan banna shi ne ayi ba adalci bane adalci shi ne in ka tashi sawowa sai ka kalli wannan baka ce ita ko farace ce sai a ce kalan nan shi zai da dama su masu sai da a tamfa da kake gani da ka je ko bai gama takka ba in ka ce to zaben man kalan da ko zai sai ce wace irin kala ce matan in ka ce fara ce sai ce to wannan za ta dace da faran mace in ka ce matar baka ce sai ce a ah, in ka sai mata wannan ba zai dace da ita ba wannan ba zai dace da bakan mace ba amma kaga wannan zai dace da bakan mace in ta sa shi za ta fito da kyau ba ka abin nan ba to sai ka sayi wanda zai dace da bakan mace da wanda zai dace da faran mace amma kuɗi daidai shine kai adalci amma ba kala ɗaya ba kamar balbela ba su da kirkin da ruwan da rashin kirkin da kana zaune da su ba za ka biya da ba za ka biya masu ba sai to yadda muke karatun in suna ji ba sun ji ba su ma shikenan in ka kawo dama da ka zo sai ka ce gashi an kawo sai zaɓi sai zaɓi idan ita da kanta ne ta zaɓi wancan ki ce a abin da fa na yi na so wacce fara ce na so wanda zai dace da fara ke kuma baka ce na so wanda zai dace da baka amma duk kudinsu ɗaya to sai dai ita ta ce ita ba baka ba ce kuma to ba baka ce ita ita ba baka ba ce. Eh, to kuma ka ce shi ta zuwa kasuwa kenan in kuma ka buɗo masu kai ta zuwa kasuwa kuma ko da yaushe in ba larura abin da ba za ka iya samu ba ta ba za ka iya samu masu ba to kuma ka koma can karatun mu na kwanaki na Shehu Usman bin Fodiyo yace duk wanda zai ban matar shi ko da yaushe ita ke zuwa kasuwa ta yayya ko ta je nemo ruwa ko ta je nemo kaza ko ta je ta kawo abu ta ta fita ko da yaushe tana ta fita kamar shi yanda yake fita to ya bar sallah ya ba azumin shi ya bar komai ba a so nan har fi muka ɗauko makaranta a wurin ko na shi usman bin kodiyo inda zai zama mata ko da yaushe ita ma ba ta shakkan waje ko yaushe kawai waje take ita ma ko yaushe ba wani abu ta shiga ko ina ta shiga duk inda ake zuwa aka ce to ka daina sallah ka daina azumi ka daina hajji duk ba a matso ba so na to to kaji dole ne sai an sai an san abin da za a yi to kuma wani zai ce shi yasa da ita ma ɗayar ma in ɗayar ce ita ba sai ka ba ta hakki ba sai ka ba ta abun nan ɗinta ya zuwa a gida kullum ka shiga ka ce kai yau kaza za ka ci in ka ce kaza za ka ci to sai dai in ka ba ta dama in ita ta ma kazan da za ka ci ita ma in ba ta son naka ta wanda ta iya ci amma ba ka zuwa ka tashi daga gida ka ce yau ko gidan nan tuwon samun bita za a yi sosai in tana so in ba ta so sai ta ce to na ji zan ma naka amma ni shinkafa zan ci eh akwai wanda shi mayanin tuwo ne kullum da daddare sai ya ci tuwo yanzu kana nufin yara 'yan matan wannan zamanin ka ce kullum sai an ci tuwo gidanka ba a zaba wace wata mata take tuwon in ta tuka sau biyu ma jikin ta duk ciwo yake ta je ta kwanta ta ce Wai yo Allah ka ce me sami ka ce wallahi tukin tuwo a'a sai ka bar su su da suke gida in kana so ka zauna lafiya kakkari ka samu matan ka kace sai abin da kake so su dafa kullum ka bar su su su zaɓi abin da suke so su dafa kai ne aka ba zaɓi in suka kawo abin da ka ga bai ma ba kai sai ka kici ai kai kana da mafita ko kana da wani gidan ko kuma ka fita waje ka samu abin da za ci amma ka ce kai sai abin da kake so kullum za a dafa a gidan to wallahi ko su ne ma sai kun yi shari'a a lahira domin wata nan za a yi abin da ba su so wai ai ta maimaita abin da ba su so kuma su kasa fata su shiru saboda suna tsoron masifarka wani hali da ake don haka ne kakai auren mana wani ne halin da ake ban gane kala-kala ba babu su a kasuwa eh ka ce mi ya aka yi kaso sama bisa to ka nomo sama bisa kana faɗi kana abin da za mu yi faɗa da kai ne da kai nomar masara sai zama sai ta zama sama bisa kana da masara ka je ka ɗabi wata ranka sai da wata ka sayo shinkafa tun da ka tara buhun nan masara sai ka sau sai ka ɗebi masarar ka ka sai da ka ce to wata ran in mun ci masara yanzu kuma na canza masarar nan na sayo shinkafa wata ran kuma sai ku ci shinkafa sai kullum ka ce dan ka noma masara ka aje buhun nan masara ka ce kullum ita za a ci sai ka ɗau masarar ka sai da ciki sai ka so shinkafa kuma a canza ka hada da wake ka so ka hada da wani abu ka so wanda Allah ya hore ma ka so ai ba ta kai karfi ɗaya ba in yau babu gobe wata ran akwai wanda ka samu kuɗin ka kuma kana rike da ɗan kuɗin ka ka samu ka abu nan sai ka ɗan kalli wani abu da za su so kuma ka so amma kullum sai ka aje masara ka taya ta cin masara saboda kai sarkin noman masara ne ka ɗebi masarar ka sai da mana kuma irin wanda zai ce a ci masaran nan fa kullun shine wata ci kuma zai fito waje ya baro masa masara da mai kuka shi ya zo wajen mai shayi ko wajen mai shinkafa restaurant ya sa a sa mai shinkafa da salad da kaza har da lemun kwalba ya sha ya tashi ya shi ya ce ya ce in mai nema baya nomo baya baya baya baya ci sosai wata ran sai an nomo shi to wanda ka tsare ita kuma a gida fa ita fa mace kaman ka dauko ta ka daure ne a gida ta baro iyayenta ta baro mamanta ta baro babanta wata ha wata jaha ma take can ta baro mamanta ta baro babanta ta yadda ta zauna da kai kuma ka sa ta cikin gida sai kuma ka ce sai abin da kake so za ta ci daidai ne haka kuna an bada sai dai aki an bada iko walaikun suna in ta yadda amma kuma kakkace za ka riƙe masu zane guda ɗaya kakkace dole su riƙa yin abinci tukunya ɗaya su dafa abin da watakila ɗaya na so daya ba ta so in baka fahimci kishi ba masifa ce ba wai da gangan wata ran suke yi ba wata ran wata in ta tada tsiya kai ne za zaka ba ta haushi to sai ta haɗa haushin har da ita ta san ba ta cin yaji in ke da girki sai ta zabga yaji da an zo aka sa hannu za ta ci abincin nan ta ɗauka ta sa sosai ɗaya ta ɗauka aka ba ta ce ba za ta iya ci ba yaji ta ce munafuka ina so ki haɗa ni da shi kenan wannan yajin daidai na sa ko ɗan ƙaramin yaro zai ci wannan sai ke kilbabba sai ka ce jaririya ko ki ƴan ruwa ce za ki ce ba ki cin yaji sai iska gilki mai kilbibi to daga nan zai yaya kuma daga nan ta san akwai yajin amma yau tana jin tsiya ne ta sa shi amma in ka zo kowace ka ɗaiban mata naka a a ke gana ki ke gana ki ko suna zaune a gida da ke da kika tashi ku auna fa yau na ce maka yau kai kowa ya san yara yadda suke zuwa makaranta da safe za su tashi wasu in tana nan za ka ga yadda take hidima na an dawo sallah asuba ta sa masu ruwa wata ma ƙanana ne ita take fitowa ta nemo uniform din su ta goge masu ta sa masu kaza ta sa masu kaza ta sa masu kaza ba tana yi saboda naka bane to yanzu wadda ta zo ita sabuwa ba ta da koda daya sai ka ce ita ba ta fito da asuba kuma ta dafa ruwan wanka ta sa ta soya masa kaza ta soya masa kaza ta zuba masa a kula ta zo ta makaranta ita kuma ba ƴaƴanta bane kwata kwata ita kuma wata mai abun ba bata ma fito ba tana daki ta ce shekiya fito ki bauta ƴaƴa kun waye ce ki auro man miji ai kin san ina da ƴaƴa kika auro shi to da fitowa ma sai tana yi sai ita ta taho ta taya ta koko suna yi tana taya ta kaga wannan kyautatawa ce amma sai ta ban mata hakkinta ne wannan ita hakkinta ne kawai a kai to wai mai kawo nan ba babin aure yake ba kuka zo ka shigo da mu kun gaba babin aure ran nan wala ya yana zuwa rashin gaskiya kuma sannan an zo zane wannan fara ce wannan baka ce kaje ka zo zane iri da to su bel bela ce da za su zo su iri da kuɗi daidai za ka kalla in wajen abinci ne ka kalla kowace irin abu ana dan canza a rike canza amma kai ka zo kullum ko ita ɗaya ce a gida kullum ka ce kai ga kaza ce ci to sai dai in ka ba ta dama tai ma ka tai na ta da ba ta son naka in ka ce kullum za ka ci tuwo to da ka tarar da ita tana cin shinkafa kai ta faɗa ka ce kai fa baka yadda ai abinci biyu gidanka ba ba ka ce cewa ba to ita wanda take ci ne wanda ka kace ayi su larabawa shi ya sa su nasu ya suna da bambanci kuma shi su za su yasa za su fi mu tsira mu ko bakaken nan haka da muke da bakin hali shi ya sa su don kasa shiga azaba sai su zo su ce ma matan ita a wata ga abin da kake iya yi tana sayan kaza za ta ci kaza za ta ci kaza sai ka lissafa sai ka ɗau ta ka damƙa mata ka ce ta sayan abin da kake so ta ci to sai malamai suka ce in ko ana ganin illa wata kana iya bata kuɗin kuma ta ki sayan abin ta ki ci kuma ta rame kaga kuma daga sai a tuhume ka a ce baka sai mata baka ba ta abinci to sai ka dau kudi ka so mata abin nan da take so kai ta ci da kanta tana sarrafawa tana ci tunda akwai tuhuman tsoron kada ta ki saye ko ta ki saye ta kashe kuɗin ta za sayan wani abu daban ko ta shiga adashe sai ta wani abu na daban to sai a so abincin a aje mata amma wanda aka san tana cin irin shi amma ka kawo abin da za ka aje a cikin gida ka ce kai kullum kai shi kake so a yi sai ba to ka bata dama kuma radda ba ta san naka nan to dai nata na'am yawwa kaga in kace baka ce ga irin wanda kake so ba to ko tabbas duk abin da kaga tayi tana san shi ne ran nan ko in dai baka ce masu ni yau kaza zan ci to ka bata dama kaga ran da kaji ta ce ba za ta yi to to tuwon take so kaga ba sai ta abinta ba ya ka sama sai kuma ba shi kake so ba in ka ci kaɗan sai ka ba mutu tuwarta ko ka tafi yadda ko ka ce a cikin gidan ka ce gaskiya ka ci kaɗan sai ka ce gaskiya ne ina son sha shayi ne ba ka ci to ba ka ce a ni to wannan yau ba shi na fi so ba amma tun da shi kuke so sai za na bari a yi ni a kawo man wani abu daban ka ci ka huta kuma in ka sarra kwallafa ma kanka dama rai cewa kai a gida kullum sai abin da kake so za a dafa ko sai shi kake so ka ci kafin ka je gida ka sa ran kaza za ka ci ran da baka samu ba shi zai sa a faɗa kamar in ka sa ran da abin da ka kawo naka ne fa in ka ga dama ka ci ba ga dama ka ci ko in yayi ma daɗi ka ci bai ma daɗi ba kawai masu abin ko an tambaye ka yayi daɗi ko bai daɗi ba ka ci a ba dai da sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce bai taba banta abinci ba da abin da aka kama in ya ba shi sha'awa ya ci in bai ba shi sha'awa ya bari ka taɓa jin annabi ya ji ya ce sai an dafa mai kaza shiga ma yake yana cewa cikin gidan nan ba dan wani abu da za a taɓa wanda ya shiga yana magana dan abin da za a taɓa shine zai sa su yi ce sai abin da suke so to to balle fa nan ina gaya maku nan a inda take ita kadai ba daga ita sai ƴaƴanta ba ce ba kai haka ba balle inda suke su biyu da ra'ayoyi daban-daban kuma ka ce kai dokar ka ce kullun to za a yi da daddare kowa ya ci tuwon dole Koko, kai dokar ka ce kullum sai an yi kaza koko a ce abin nan ba ai kaga wannan dokar ta ka sai ta ta taba hakkin wasu hmm. yara su ne za a ce amma ko su yara ana lura da abin nan dinsu ana lura da abin nan dinsu in za ka ga abincin da an yi sai an bata kullum ba sa ci za a bar shi a zubar to a daina yin shi sosai a rika yin wanda aka gane suna ci su ma tunda yaran nan su ne wakilan ka kai ka to wani lokaci a ce su ba su ci ba gara kai in baka ci ba dalili kai in baka ce ba kana da mafita wani ko cikin yaran shi bai da kokobo to kuma ya zo gidan ya tara abin da ake yi yau kwata-kwata shi bai ce shi to ba zai kwana da yunwa ba kenan to sai ka ce a daina yin shi sosai tun da ba su so a rika yin wanda kowa zai ci ita matar gida ita ce fa farko ma wannan ita ake kula da abin da take so agalariya ita ake kula da ita menene take so ta dafa kuma baka san wani abu ba abin da yawanci matar gida ta tsana yawanci yaran da yawa sun tsane musamman 'yan ƙanana da abin da suka ga tana sanya hannu tana cewa ku zo mu ci 'yan ƙanana za ka ga suna ta binta suna ci <laughs> amma aka zo da wani abu ta ce ta ni wannan abu yau wallahi tallahi ban shi duk wanda ta ba ciki zai je riwa za ko shi yan kanana daga ciki ba za su ci ba saboda su yan kanana uwarsu suke bi ba ka ganin dan karami ma ci. zama ma fa kasawa yake in mamu bata zauna ba duk inda sai sai bi ta zuyi zuyi zuyi sai ka gaishe ne in ta bullo ta nan sai ka ji ya bullo ta nan in ta bullo sai ta gaishe a bayanta har wani lokaci da cike da Allah kana ta bi na sai ka ce wani bindi ya zai yi shi bai san kowa ba duniya nan sai ke shi yasa sai ta binta in ya zo dan ƙarami ne ya duba ta can ya ga ta bace mai ya duba ta can ya ga ta bace mai ya duba ya ga ta sai ce kwa mama ehe kaga wannan wai ke bi za ka raka za ka yi daga abin da ba kai yau guda ɗaya ya rike mu nan gaba ɗaya wala talmizu ma malan sani muka zo ko la talmizu wa qala fil aya ba'daha wala yaktab ba'dukum ba'dha kada sashe su rika cin naman sashe ayuhibbu ahadukum an kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu Ba su mu kun kyamaci wannan ba ku so to tun da haka ne ka ku ci naman yan uwanku kun gani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi magana wasu suka yi magana akan safiya suka dan yi magana akan ta kamar gajera ko wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ku je ku ku asuwaki wani kuma shi ma yayi wata magana wata ran annabi ya ce ku yi asuwaki suka ce asuwaki me zamu yi manzo Allah ba mu ci nama ba ya ce ai kun ci naman dan uwanku je ku yi sakace ma ya ce ku yi sakace suka ce me za mu yi masakace ba mu ci nama ba ya ce kun ci naman dan uwan ku in ba ku ci naman abin nan ba ai ku je ku yi sakace al'aya wa hadha ta'kidun ala tanfir min al-ghiba wannan ana karfafa magana kan tsoratar da mutane su guji giba amma annamima wa amma annamima faqad rawa huzaifatu radiyallahu anhu huzaifa ya ruwaito qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu an-namama ai janna la yadkhulul jannata namamun wanda ke annamimanci ba zai shiga aljanna ba kaga wannan ai musiba ce muttafaqun alai ba zai shiga aljanna ba annamam mai hada wannan da wannan ya dauki maganan wannan ya kai san kurukuru ya dauko ta ne kawo kurkuru ya fadi nan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بخبرين يعذبان النبي يا وجه وسكبري قدابي أني azaba. qala innahuma yu'adzaban ana masu azaba ne wa ma yu'adzibani fi kabirin azaban da ake masu ba babba bane a gani bal innahu kabirun sai dai babba ne fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima dayan su yana yawo da annamimanci ne al hadith rawahu al bukhari wa muslim wan namimatu muharramatu dan haka annamimanci jama'a haramun ne wa min al kaba'ir sannan kuma yana daga cikin manyan zunubai wannan mamul ladhi yasma'u kalaman nasi wa Kulu, ai an ce nan ma shine wanda yake jin maganan mutane sai ya dauki maganan nan ila su uhu zuwa ga wanda zai bata mare liyas tafi da bainahum saboda ya samu amfani tsakanin su aw huwa alladhi ya'ti bi kalamin kadhib ko ko shi zai zo da magana ta ƙarya yafsu da ma bainal ahibbati saboda ya saba abin da ke tsakanin yan uwa nas'alullah al'afiya Allah ka kubutar da mu wal istihza'u billah aw bil qur'an aw bi rusulihi kufrun sai wajen izgili shi ko izgili in ya shafi Allah mutum ya maganan banza da ta shafi Allah tabaraka wa ta'ala ko ta shafi alkur'ani ko manzannin Allah wannan shi kafirci ne wal iyadu billah qala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم wannan kun san a yakin tabuka ne da aka tafi yakin tabuk annabi ya fita da mutane da yawa saboda yaki ne wanda shine yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan yaki daga nan ne bai ƙara fita wani yaki ba bai ƙara fita da yawa ba da jama'a sai a hajjin bankwana da ya tafi da ya je hajjin bankwana wannan shine fita shi ta karshe ma da ya da jama'a da yawa bayan nan ya zo ya kwana 83 ko 84 ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wancan yaki shine yakin da annabi ya fita na karshe kuma ba a ma yakin ba yakin tabu amma an fita da mutane da yawa sama da mutum dubu talatin amma akwai munafukai da yawa a ciki sai suka ce to su kuma wannan karantun da aka yi wannan fitan sai sun sai sun bice hasken manzon Allah sai sun nuna wannan abun nashi ƙarya ne don haka suka yi ta yin abubuwa na munafukci wanda zai nuna su rusa tafiyan manzon Allah to shi yasa aka yi bayanin su sosai a cikin suratu bara'a kuma suran dama ta ware a ware ne kawai wannan sura tana magana yanzu a ware annabi ya gama aikinsa don haka a ware ce sa haccan ƙarshe aka ce lakar a kuma rasulun min an fusi kuma aka yi bayani a nan wannan din sa sannan ba haka nan can baya suratul ma'ida aka yi bayani aka ce alyau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati har zuwa ƙarshe da aka wannan ita ce ta ƙarshe da aka yi abun nan din su to munafikai sun sun taka rawa sosai a ganin abun nan to a ciki ne sai suka koma suna hira suka ce A ainihin waɗannan malaman karatun nan annabi da sahabbansa ba wani abu da suka sani banda a ci abinci a sha shi yasa ga sunan sun yi manya-manyan ciki in an zo faɗa kuma su ji tsoro su ruga su ba su abin nan kuma maganan nan ƙarya ce sun koma suna sai aka ɗauko magana aka gaya wa manzon Allah jibril ya zo ya ba shi labari ga abin da mutanen nan suke cewa dan haka daga nan sai ya zo aka abin nan shi wanda ya faɗi magana ya zo ya ce abin da kuka faɗi ya iso wurina ga abin da kuka ce ga abin da kuka ce sai suka ce a'a aka tambaye su menene abin da kuka keɓe can kuna cewa sai suka ce ai manzon Allah hira kawai muke muna wasa shine yace da Allah ne da ayoyinsa da manzansa za ku rika yin izgili kuna cewa wasa kuke kuna hira yace kun kada ku kawo wani hanzari kun kafirta shi wanda ya magana aka ce har ya rike ragaman manzon Allah yana manzon Allah ayi hakuri wasa muke yana shi ko manzon Allah bai saurare shi bai na ce abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazihun la ta'tazuru kad kafartum da imanikum wannan ke nuna izgili shi yasa zaka gani a kowane littafi nan gaba wata kila makaranta da aka yi magana al za fi fiddi shi abun nan ne izgili da addini matsala ce masifa ne ya fito ko kun aka ba izgili da addini ko wani sha'air ne min sha'air wa shi'arun ne min sha'air islam ba izgili da su masu wannan da za su ga mata da hijabi su rika cewa ninja ko su ce tayi wane ne tana shara ko tana share hanya ko tana wani abu duk wanda ya yi wannan ce usman bin Fodio a cikin littafin Nurul albab ciki cewa duk wanda ya ga wata mace ta yi shiga ta musulunci ya koma yana mata dariya saboda wannan yana mata izgili ya yi ridda kaga ba wasa da wannan ba wasa da addini ko kai wani ya danka da gemu ya ce wai buya buya buya buya na nan buya buya yana magana abin nan wai in an zo an suke gemu an yi abin nan ya mutu ce a ce wai nan sannan ne ya zama smart ya abin nan balle banki sai ka ce banki kuɗi na gemu na sata kuɗi to saboda haka izgili da waɗannan ko izgili da shiga ko izgili da wani abu na addini dukkan su ba daidai ba wal wajibu mahabbatu akhlaqil muslimin abin da ya zama wajibi dai shine a so halayen musulmi wa dinihim da addinin su wa huda wa hadayi nabiyihim da shiryan manzon su walidhalika dalilu wa dhalika dalilul iman wannan shine dalilin imani wal istihza'u bil islam kufrun izgili da musulunci kafirci ne wal iyad billah ya fito sannan asabbu wa shatam wal li'an mutum ya rika zagin mutum ko ya rika aibanta shi ko tsine masa wa kullu hadhihi manhiyun anha duka wannan an hana kuma da harshe ake su walaysa min khisalil mu'minin ba su daga cikin halayen mu'minai kama rawa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya ce laysal mu'min bit ta'an mu'mini ba shine wanda zai ta sukan mutane bai ce ba mutumin kirki ya ta mutane walal la'an ko mai tsine ma mutane ce Allah tsine ma wani walal fahish mumini baya yin alfasha ko mumina ba ta yin alfasha walal badi sannan baya yin batsa ya rika fadin maganganu marasa kyau masu aibi ya rika yi rawahu ahmad ai wa tirmidhi wal bukhari fil adab al mufrad wa jama'atun bi isnadin jayyid وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء imam muslim ya rawaito hadisi a ingantaccen littafin sa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yakunu la'anuna shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah waɗanda suke yawan tsine ma mutane su dinga tsine masu su a lahira ba za ba su ceto ba ba a ba sa samun ceto su ba ma sai sun su ba za a bari su ceci wasu ba wala shuhada kuma ba za a kira su cikin shaidu ba ranar kiyama saboda ba su da mutunci wa kanalika sabbu bi anwa'ihi la yahillu haka nan zagi da duk nau'in sa baya halatta ba a zagin musulmi ka dinga kunduma mai zagi ko ka dinga kunduma mata zagi lahumma illa wa babu tarbiya wani lokaci aka ce ai ma mutum fada ko ai ma yaro fada ko wani abu amma ko shi bai kamata ya ta zagi ba ko da yaushe da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce kullul muslimi alal muslimi dukkan musulmi a wurin dan uwansa musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu to haram ne jininsa a zuban masa jini haram ne a taba masa dukiyarsa haram ne ba da izininsa ba haka nan a zuban masa da mutunci ku ji ba hadisin da muka karanta kwanaki na aka ce babin riba har ya kai babi saba'in da biyu mafi ƙanƙanta a ciki shine kamar mutum ya zina da mahaifiyarsa mafi girma a ciki shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ko yar uwarsa musulma kun gani rawahu muslim wa indahu imama sibabul muslimi fusuqun aka ce zagin musulmi fasikanci ne wa fi hadith jabir ibn sulaym anna an sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce la a ahadan kada ka yadda ka zagi wani kada ki yadda ki zagi wata ku daina zagi kuma mu daina zagin yan uwanmu ba gaira ba ba dalili qala jabir fama sababtu ay ba'dahu daga ran nan kun ga su suna aiki da abin da suka ji batna dai tana wurin mu ne ma ma aiki a gaya mana abu sau dubu mu saba sau dubu shi jabir da ya rubuto hadisin da aka ce mai la tasubbanna ahadan kada ka zagi kowa ya ce fa ma sababtu kuntu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shatan radiyallahu anhu sai ta malam ana ta mutanen nan Allah ya ba su aljanna mu tsaya mu rika kallon abin da su yi malam mutanen nan gyararrun mutane ne ku duba fa jabir da aka ce mai kada ka ƙara zagin wani ya ce daga ran da ya ji wannan hadisin bai ƙara zagin ɗaba. ba bai ƙara zagin bawa ba bai ƙara zagin rakumi ba bai ƙara zagin akuya ba har akuya kwanaki da muka kawo waɗannan ada har zakara ba a zagin zakara ka zagi zakara ko a zagi wane ne duka in ko abun hawa ne raƙumi ne ko wane ne in aka zagai ko aka tsine mai annabi ta yi ko tafiya ba zai yi da wanda ya zaki rakumi wannan ya zaki rakumar shi wata mata ta zaki rakumar ta ita ma ya ce ko dai ki sauke kayan da ke kanki kan rakumar mu tafi tare da ke ko kuma ki koma ba ma iya tafiya da rakumar da aka tsine mawa wani ya zagi rakumin shi shi ma annabi ya ce mai wannan rakumin ka riga ka la'ance shi ka zage shi da aka mun ba za mu yi tafiya da rakumin da aka zaga ba ko ka sauke kayan ka ko ka koma Sai sauke rakumin shi ya saki rakumin masu ta hadisi suka ce muna ganin rakumin nan yayi cikin daji ba wanda ya kare shi yayi daji an riga su ne ma rakumin shine wasu malamai suka ce na yanzu in ka zo kawai za ka hau abin hawan mutum ya ce zo mu je mu hau sai shege ko motar cantawa ka ce in ba zan hau ba ka riga ka zage ta ban hawa ko ce tsinan na abin hawan hawanka aka ce kai ma'adda in ka gani kai fata Allah ya ce in ma ya tsufa ne ko yayi wane ne kai fata Allah ya baka wani mace ka zagai abin da ke hannunka ka zaga ka wulakanta shi ka bata shi wanda duk yake ya san karatu ba zai hau ba dan ya kare yadda ya hau wannan abin da ka fi nemawa ba a fi wa abubuwa ragon ko rago ko akuya ko tunkiya ta gidanka ko kazan gidanka an hana ka zage ta ne ka bikin aiki da ko na uku addu'a wa alal nafsi wal mali wal walad mutum ya rike makansa mummunan addu'a koye ma dukiyarsa mummunan addu'a koye ma ɗansa mummunan addu'a wani lokaci da kanmu yanzu muke sa ayyanmu su lalace domin abin da ake so gaɗa har yayi ba daidai ba kullum kai ta addu'a Allah ya shirye da shi kana fa'alu kana fatan wannan abu Allah ya sa ya bari amma in ka koma ka dinga la'anta shi kana ta shi ma yadda ya ma Allah ya sa shi ma ya ga haka ka ɓata komi abu ya rushe komi ya rushe daga nan ka rusa komi abu ya lalace sai an yi haƙuri wajen tarbiyya tabbas za a samu yara wanda a yi ta fama da zuwa cikin gida ko mata ne ko maza ne amma addu'a za a riƙe Allah ya shirye ta su saboda addu'a iyaye karɓar ɓace a wajen yaya to tunda ko karɓar ɓace dan me sai su zaɓo mummunan su riƙe ba za su zaɓo mai kyau ba su riƙe idan haka karɓa yaron ya canza ya fito to wa huwa manhiyun an wannan abu an hana yin addu'a mutum ya kai shi mummunan addu'a a wani wayan ana gardama da shi ce shi wallahi abun nan baka bane Allah ya tsine mai la haula wala quwwata illa billah ko ya ce Allah kada ma ya sa shi aljanna sai in baka ba shi wallahi in abun nan baka bane ya ya rantsi Allah ya haramta mai aljanna shi la haula wala quwwata illa billah wannan shine mummunan jafa'i mutum ya makarsa wannan shi ake cewa jafa'i mummunan jafa'i ne a ku duba ba wasu ba saboda su rantse kadai su aiki hakkin su ma za su ba hakkin dan kasu rantse da Allah dan kasu su jawo maka su jafai wala yasudu wannan bai yi ba wa alal muslim alwaqa fihi an yu'awwida lisanahu tarkahu wajibi ne musulmin da ya fada cikin wannan musiba to ya ya saba ma kansa barin wannan abu wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم kada ku rika yin addu'a kan ku mummuna wala tadau ala auladikum jama'a mu tsare abin nan dan muna fama da wannan matsalolin Tarbiyya ba wanda bai da ko ka samu wasu da kirki karshen ta in dai da su da yawa to a ciki akwai wanda fa kake fama da shi mazan mu da matan mu akwai wanda ka rasa yadda zaka yi da shi to mutum ya dage a ɗaki in mutum ya sallar lafila ya sallolin shi ya rika addu'a ya waro bayan ya yi addu'a ta gaba ɗaya Allah ka shirya man da zuriya nan to kuma ka waro wanda shi ke bada matsala ka rika Allah ka shirya da wani Allah ka shirya da ko Allah ka shirya da wanci Allah kai ne mai mallakar zukata kana juya zukata yanzu nan ka ga dama sai ka canza zuciyar mutum ya Allah ka canza zukata abin nan ya Allah kada mummunan addu'an da nema dan nan ko iyan nan Allah kada ka kama shi da ita Allah na na fi masa nayi afuwa Allah kai mai afuwa kai ma kada ka kama shi da mummunan addu'o'in da nayi ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin da yake mana sadda fa zai bar duniya sai da ya ce ya Allah cikin al'ummata duk wanda na zaga ko ne mai wani mummunan addu'a ya Allah addu'a nan ka da ta ta zama alkhairi gare shi kada ta zama mummuna dan kada su shiga wuta to ke uwa da kika yi fada ko kai uba da kai fada ka zo kuma kai addu'a ka ce ka yafe ka roki Allah ma kada ya amfani da abin da ka faɗi to da aka haka za mu mai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala zai iya zama jarabawa ne aka yi ma mutunta wannan shi kuma ya samu lada amma kai kuma kada jarabawa ta sa ka zame ka faɗi mai ta mai ƴaƴan mata Allah ya shirye da su idan an ga wani abu mara kyau a ta da in ma ka ga wasu su sun shiri ki kana gode ma Allah wancan shi da kaga yana bauɗewa ko tana bauɗewa ka ware shi a cikin adda ka kana ci Allah ka shirye mana da wanci ko Allah ka shirye mana da wani Allah kai ne mai shiryewa ka shirye da su ai ba za ka so kai dalilin zuwa mutum duniya ba kuma kai dalilin ka ga ya zo ya shiga wuta ya fito shine nan mun yi wannan fakaratun duka a can babin har dai da muka yi maganar gyara a taqsir fi tarbiya akai maganar saka da muka yi muma a wajen tarbiyan wanda ya bata tarbiyan gaba in mutum kawai an mai laifi ya ji bai ji daɗi ba sai mai dan kuma mummunan addu'a kan wannan bayan ƙara biyu kenan ka rasa wancan kuma ka rasa dan da Allah ya mishi Allah shirye da shi kuma tun da dai mun yadda annabi ya ce iyaye ana karɓa addu'a to maimakon mu yi muguwan mu yi mai kyau mana Allah ya shirye da shi ya daina abin da yake wanda ba mu jin daɗin ya fito jama'a haka za mu yi mu danna zuciyar mu mu yi kokari mu yi addu'a da ana karɓa addu'a kuwa ko ana karɓa addu'a uba to ya san ana karɓa tun da yau amma baka ji daɗi ba to yi addu'an mana ya gyaru da ana karɓa addu'a ka maimakon kai muguwan ka rasa shi gaba ɗaya na'am a to wannan kuma kayan ka gani shi ta a shi za komi namu ya lalace don komi mun tsine mai haka ne hamma masu aikin ma ba mu tsine musu ba ban jabir radiyallahu an annan nabi kala kada ku yi da wa'ala a fusikun kada ku rufe makan ku mummunan addu'a wala ala auladikum ko ƴaƴanku wala tadau ala khadamikum ko mai maki aiki ce in kika rika cake wa wuya ce ki wallahi baki iya komi ba to radna sai tai maki bannar da bata taba a taba yau irin ta ba ma ku ji ba har mai maki aiki mai maki hidima mai mana hidima a cikin gida mu rika yin addu'a Allah ya saita shi muna cewa da dolo ne wance doluwa ce ba abin da ta iya to ku haka za ta ci gaba har sai tai maki bannar da sai dai ku rabu wala kada wala amwalikum kada ku rike ma duke kuma mummunan addu'a ku rika yin roƙon adda Allah sa maku albarka abin da ya ba ku wala tawaqafu min Allah sa'atan yus'alu ba za ku yi daidai da wata lokaci ba ɗaya yus'alu fihi ata'an fa yastajiba lakum kada ku yadda ku yi daidai da wani lokaci na wurin Allah kuna yin wata addu'a mara kyau a an samu ta zama mara kyau a ga kenan to da ka wannan abun nan ne yus'alu fihi A ata'an fa yasliba lakum kada ku zo ku daidai da wani lokaci da ake roƙon Allah kyauta ku kuma kuna yin mummuna sai ya haɗa ya ansa maku a lokacin amma ku bari ku riƙa yin roƙon alheri fa muslim wa ghayru wa qala jalla wa ala walau yu'tilu Allah lin-nas ash-sharra bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum da Allah tabaraka wa ta'ala yana gaggauta ba mutane kamar yadda suke yin mummunan addu'a da a ce haka yake abin nan su, da haka yake karɓa kamar yadda in sun yi roƙi alkhairi ya ba su da sauri to da haka yake ba su na sharri ma da sauri da kowa ya ƙare yanzu da a ce Allah yana yin gaugawa kamar yadda yake gaugawa in mun yi adda alkhairi ya bamu to da in mun yi ta sharri ma haka yake gaugawa ya bamu da yanzu mun ƙare gaba ɗaya to saboda haka mu daina yin adda sharri ya fito na hudu sabbul ayyam والشهور والسنين zagin kwanaki ko watanni ko kuma shekaru mutum ya rika zagi yana cewa wannan shekara muguwar shekara ce mun shiga wata shekara lalati nan na shekara ce ko tsinannin kwanaki ko tsinannin watanni ko watanni na sharri ko na shu'umci wannan duka ba a yi ba ta yanzu an shiga watan kaza ba a yi kaza kamar watan safar ba a aure a ciki ko ba a yi ko watan shawwal ba a kaza a ciki ko ba a yi wanda wai sai aure a watan safar za ta yi wadda ta yi aure a watan shawwal wai ita kuma za a yi banza da ita za ta koma eh, eh, wane ne suke cewa ni na kasa gane wannan abin wanda suke cewa za ta zama yan mowa da yar bora wata ce mai shan wahala ta bora eh, yan mowa ita ce mai jin daɗi yawwa to wai sai su ce idan aka kika yadda aka yi auren iyaki a cikin watan shawwal wai ita ce za ta zama yan bora a gidan ta zama banza ta shan wahala wala zani kana ji to ba daidai ba ne wannan shi umci ne ba a yin wannan ta ce wadda aka ta ce ba za a aure ba umul mumini na sai da ta gaya mata ta ce kai wannan canfi ne ku daina wannan maganar na cewa ba kyau a yi aure a shawwal ta ce an yi aurenta a shawwal ta tare gidan mazan Allah a shawwal ta ce kuma kuna gani yanzu a cikin matan shi wanda ya fito kamata to ashe ƙarya kuke yi kenan to za ka ba a yi ko a safar cin an wuri a kafar wai za ta dinga fari ba gaskiya ba ne ya fito eh, rawahul bukhari wa muslim ay an abi hurairah wa rawal bukhari wa muslim fi sahihayhima an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala qala allah azza wa jalla allah ya ce yu'dhi ibn adam dan adam yana cutar da ni ku ji fa kenan yana faɗin kalma wanda ba ta da kyau domin Allah ba ba abin da ke zuwa wurin shi ko an yi wani abu ba zai je illata shi ko yawan amma dai magana ce ta ba Allah bai son ta ya kace ya subbu dahar dan adam yakan zagi zamani wa na dahar bayan ko ni ne mai zamani qallibul layla wan nahar Allah ya ce ni ke juya dare da rana وعنه أن رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم قال manzon Allah ya ce kada wani ya ce la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa inna allaha huwa dahar yace kai ya kai wannan lalataccen zamani wannan zamani ya lalace wannan zamani mugun zamani ɗan mutanen ne mugaye zamani ba ruwan shi Allah ya ce ni ne zamani ke da ikon juya shi wa qawluhu wa ana dahar dahr uqallibu al-layla wan ni ne zamani ina juya dare da rana ayani annama yajri fihi min khairin duk abin da ke gudana na alkhairi ne wa sharrin ko sharri ne wa bi iradatin lahi wa tadbirihi yana gudana ne da izinin Allah da tsarin sa bi ilmin min ta'ala wa hikmatin da ilmi ne daga wurin Allah da hikima la yusharikuhu fi dhalika ghayruhu ba wani wanda yake musharaka da Allah a wannan masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so zai kasance da bai so ba zai kasance ba ai wannan wal wajibu inda zalika hamduhu fil fil halatayn abin da ya zama dole shine a gode ma Allah cikin waɗannan halaye guda biyu wa husnul zanni bihi subhana da yi ma Allah kyakkyawan zato wa hamdihi sannan a gode masa wa rujuu ilayhi bit tawbati wal inaba sannan a koma zuwa ga Allah da tuba mu rika tuba zuwa ga Allah mu maida al'amari zuwa ga Allah intaha min fatahil majid wannan magana ta zo a cikin fatahul majid na ibnu abdul wahhab rahimahullahu ta'ala كتاب التوحيد وليس من سب الدهر وصف أي وليس من سب من سب الدهر وصف السنين بالشدة ɗaya daga cikin zagin zamani in mutum ya ce eh wannan shekara kan an shiga tsanani ko an shiga cikin wani abu dai wanda akwai musiba ciki ka kauli ta'ala thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun sannan bayan nan wasu shekaru bakwai za su zo masu tsanani cikin suratu yusuf ko a an ce akwai tsanani ciki ba komi wa qawlihi fi yawmi nahsin mustamir a cikin wani ne wanda aka yi na azaba wanda ya doge da anna zalika alwasfu bil idafati ila an-nas ay shidadu domin wannan in an kwatanta a kan mutane kama a ce ba ruwa kaga za a kai lishi tsanani ne duk da in Allah bai ruwa ba akwai hikimar da ta bai yi ba akwai dalili shidadun alaihim nahsin alaihim azaba ce wana zalika in an faɗi wannan ba komai amma yawmu wasana ay falaysa lahu min al shai, amma kwanaki ko shekara ba suke da komai ba wal amru kulluhu lillah dukkan Allah ne ya fito na biyar sabbu makhluqatillahi wa la'niha mimma lam yarid zammuhu aw zagin halittun Allah ko tsine ma halittun Allah min malam ya mu wanda ba a zo a can an zarge su ba a wula an hukuwa fi ne musu ba a ce a yi ba sai mutum ya yi kusan ya kusa daidai da wancan ko wa hada manhiyun na. wannan ma an hana wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li jabir bin sulaim annabi ya ce ma jabir bin sulaim la tasubbanna ahadan kaga kusan wancan kakka zaki kowa rawahu abu dawud wa wa وهذا عموم يدخل في سائر المخلوقات wannan ya haɗa yanzu da can ba ta maganar musulmi ko abin nan bane to ya haɗa har sauran halittu maka a zage su walihana fahimar sahabi yu jabir bin sulaim dalika al'umuma da haka ne shi wannan sahabi na manzon Allah Jabir bin Sulaim ya fahimci wannan magana gaba ɗaya ake nufi kakka zaki kowa wa qala wa ba sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shakat ya ce saboda haka je sa tun daga ran da na ji hadisin nan man ƙara zagin tsaba ko bawa ko rakumi ko akuya ko rago sha tattu ya haɗa awaki da tumaki ban ƙara zagin su ba kun ga su yadda suke rike magana ko amma mun yanzu nan ban ba sa a kafin mutum ya fita daga gidan nan ma ya zagi wani za ga masifin kenan wani kuma yana zuwa gida ya fara zagin 'ya'yan shi ko ta fara zagin 'ya'yanta mun yadda karatun kenan amfanin karatu mun yi kuskure jiya yau mun ji ba daidai bane daga yau mu bari mu tuba akan abin da ya wuce ba ya ce Allah ka fana ko abin da muka mun zaki kan mun zaki ƴaƴan mu mun zaki wasu ya Allah ka kafarta mana abin da muka roƙa na mugayen maganganu game da ƴaƴan mu ya Allah mun tuba mutane ne Allah kai mana afuwa kada ka kama ƴaƴan mu da wannan masifan za su zama mana bala'i daga baya da kowa yana so ɗaya amfani shi ko a duniya ko a lahira uwa ko ita tafi kowa ma shan wahala ki sha wahalar danki ki sha wahalar reno ki sha wahalar ciki ki sha wahalar haihuwa ki sha wahalar reno sannan kuma ki zo ki samu wanda ba za ki amfana da shi ba a duniya ko a lahira ai shi ne munta hal musiba in ɗa ya lalace ba wanda ya fi jin ciwo kamar uwarsa domin ita ta san wahalar da ta sha wata masifar da uwa ta sha game da ɗanta ba ta kwatantuwa sai kawai an gani an san wahala ce kawai abin da amma dai ba ta kwatantuwa ita kanta wata mata mance wadda ta sha saboda wannan to kuma a zuwa mummuna adda ya lalace ba abu ci moriyarsa ba a duniya ba ci moriyarsa ba a lahira ko har ya jama mutane ba A ita adda mai ta adda Allah tabaraka wa ta'ala shirin mana da zuriya ya fito to saboda haka wannan shine abin nan ne su yake cewa a ina ne wa kadarawa rawa ahmad أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر يسير كنجبو إمام أحمد يا رويتو manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wata tafiya ɗan gajera ba abin nan ba babbar bace wala ana rajulun naqatan sai wani mutum ya tsine mara kumarsa yace kai inan nan rakuma qala aina sahibu annaqa sai annabi yace ina mai rakuman nan yake faƙala sai aka ce bashi faƙalar rajulu ana sai mutumin ne ya ce gani nan ya manzon Allah faƙala akhir ha faƙad uji ba fi ha ya ce bai dace can baya an riga an an sha da kanta an tsine mata din ba ta bi mu ba warawa na hawahu abu ya'la an anas wa ghayruhuma wa ruwiya nahyu ay nahyu nabi sallallahu alaihi wasallam asad dik. an ruwaito annabi ya hana ma kada a rika zagin zakara warre kada a rika zagin iska wal baragis wannan shine ba wanda kowa ya zaga malam Zane, ka taba zagin bargus kudin cizo ka taba zagin shi a ah, zagari da kaji ko? eh? a ana kashewa ba ba zagi sai dai kashewan shi ma sai ka nemo maganin da ke kashewa akwai mana yana zuwa wajen masu da magani ka ce kudin turo ya dame ka su baka magani ka sai aka samu amma in ka fitar da katifan nan a rana ka shanya ya ji rana ya fito ya ta rauti ka ƙara laifi bayan zagi ko mu ce ce jit eh katifa da wannan aikin to amma ran nan na fara faɗi jiya tun tuni ban sha faɗi ba to sai ka ji aiki da ita ka ji ko katifar wani yana aiki ka yi ɓanna ka ce ka tana na waje ka je ka mai da daki ɓanna ka yi idan ka fito da katifar ya sha rana ya fito laifi ka ƙara babba an hana ka fito da katifar ya sha rana ne magani za ka nema ba ta kashe su da rana ba a sha wani zaɗi a je yi yau karatun naka nema ba a zagin su ba ka zuwa ka zage su da shi da ƴan uwan shi baragi nan ya haɗa hadda kwarkwata da waye ba a ta shege kwarkwatan nan nayi mata magani shegen kudin cizon nan nayi nayi nayi nayi ya kiya na ce min shegen kudin cizon nan duk kuciki na cikin ɗakin nan kai wannan kudin cizo Allah ya ne mai jiya ya hana ni bacci ina yi laifi ba a zagin su sai a nemo magani a kashe su kuma yadda shari'a ta ce a kashe su a zo kwarkwata ba a zuwa a ɗauki wando a sa duka bisa wuta ya ji zafi su yi ta fitowa wuta rufus rufus rufus ko a ce ka tabasa ruwan zafi ka ɗauki wannan ka saka a ciki ka tsoba su ta mutuwa an yi shi wannan abun ba iyaka kuma sai dai a tuba akwai daga cikin magabata wanda wata rana yana da riga shi shi wanka ya ma ya manta ya tuba riga ya aje a kan igiya a rana ya shiga ɗaki ya sa sabuwa suka yi tafiya shi da abokan tafiya shi sai da suka kwana uku suna tafiya ga su a ƙasa fa kasar tafiyar ƙasa kwana uku sannan ya tuna ai ya baro rigar shi kuwa a cikin rana kuma rigar na akwai kwarkwata a ciki ya ce zai masu azaba su mutu da rana ya dawo daga wannan tafiyan ya ce sai an jira shi ya dawo ya ɗauke rigar nan ya sa ta ɗaki in ya bar ta a ɗaki in shi saboda bayanan duk suka mutu suka ƙare bayan ba sa samun abincin da bayanan su ta cizo wannan su suka mutu amma dai ya bar su a rana to shi musu sanadi a rana ya dawo ya ɗauke rigar bayan tafiya kwana uku ka gaya mai yanzu kai ko ‘yan gidanku ne ka bari a waje don kwana uku ka yi tafiya ka dawo kwarkwata fa ya tuno wannan ne yanzu zai zalunci ɗan adam Allah sani kwarkwata ya ce ba zai cuce ta ba ya yi tafiya kwana uku a ƙasa ya ce abokan tafiyar su jira shi ya yi mantuwa zai dawo gida ya ɗauke rigar da ya bari saboda wanda suka sha azaba sun sha azaba bisa mantuwa ba za a kama shi da mantuwa ba amma yanzu da ya tuna to dole ya dawo ya ɗauke rigar ya sa ta a ɗaki sai ya koma su ci gaba da tafiya in ba su dawo ba su waɗannan yunwa ta kashe su ba ruwan shi tun da riga ya cire kaji ba eh wannan kashe ta suka yi wani sun yi haka suka same su gaba ta kwasa a cikin kai ba sun kashe ta wannan dama za su iya kashe ta amma shi kudin cizo ka ɗauko shi ka jefar yanzu da za ka gan shi nan a rigar wani ka samu aikin yi in ka ɗauka sai dai ka fito waje ka samu wuri ka kashe shi to kuma jinin shi sai ka nemi ruwa ka wanke in ka ɗauka ka kashe jikin bango ko ka goge ko ka kashe a cikin masallaci ka yi babban laifi don ka ɓata ma masallaci kai laifin ka kafa kuɗin cizon laifi wallahi ma zai aikin nan babba ne kuma haka ake so mu yi shi kuma in ka je wani wuri ka faɗi masu wani zai iya cewa bai taɓa jin karatun nan ba sai ka ce mashi yana nan cikin tambihul gafili ba a yi ba a yi yadda aka ga ba a so masu a ruwa ruwan zafi ba a zuwa an ce kin ji dan wandan ki da kwarkwata ki ce kwarkwatan nan kin sa wancan kin sa sabo kin sa shimi kin sa wane ne duk kwarkwata zafi ko a ce ke kanki ki nemo ruwan zafi ki rika zubawa akan duk ki kashe su ba a yi ba a kashe su da ruwan zafi ba a kashe su da wuta ba a kashe su kowane kwaro ba wanda ya ci aka ce a kashe da wuta to ba a sa su ruwan zafi in kin ji sun dame ki nemi magani kuma ki ta tsafta a to na ha eh, na ya fito ko ku daure ku gane wal baragi malan sani kaji ko zagin zakara fa ba zagin kaji idan su kawai sun zo sun ci ma hatsi kawai ka kwashi hatsin ka yin ba za ka bari su ce amma ka sa sanda ka ce sinannun kajin na duk abin da aka ajiye sai sun tattone shi sinannun kaji to ba za a ce ba na farko kenan ka sa ba za a ci kajin nan ba dan duka zar da ka ce matsinan na mutum ya yadda ka yanka ka bashi ya ci ya ci azaba malam bashir ku kiyaye kuma da kuke sai da amana ce ku na malam bashir yau amana ce kada ku rika bari mutane na zagan muku wannan abin da in kun je kun sawo su ku rike su a matsayin amana ku sai da ma mutane su ba ku kuɗi ku ba su ba ku kuɗi ku ba su kaji amma ka ku rika zagin su da in kuna zagin su to kun ba mutane masifa kuma su suka saya da kuɗin su kuka sai da masu abin da ba daidai ba wannan rakuman za ku lura da fa mai ita ya zage ta annabi cewa ya ko kaya a sauke daga bisanta aka sake ta sai cikin daji ba wanda ya tare ta ya ce yana so ko a yanka a ci ba a cin dabban da aka tsine mata mai ta riga tsine mata ka zo ka zo kaji ka ɗauke su da kara ka ce tsinannun kaji ka tsine mu kaji ba wanda zai ci to yaya kuma yau in uwa ta tsine ma ɗanta da me za a yi da shi to to sai a duba ba a tsine ma dabbobi ba a in an tsine masu an riga an tebe masu albarka kuma kaga wancan da sai ai a kai da yau da yayi kawai sai aka ce to ai yayi daidai da lokacin da ake an sa addu'a kuma an karɓa an tsine mata kenan kada kai cikin nan a sake ta tafi daji ko zakoki su je su cinye a daji ko ma dai ita ta yawo a daji har ta mutu ya fi ba wanda ya tarbe ta ce yana so kuma kaga inda za a yanka ba sai annabi ce a yanka ta ba a cinye nama to ina za a ci nama an tsine mata eh ka tsine maka wani sai ya zo ka biya shi sai ka biya shi kaɓe shi ni yanzu ina da zakara ya shiga gidanka ya ci ma dawa na kana tsinye mai sai ka biya ni sai mu je nima in biya ka dawa da ya shiga kuma ka biya ni zakara na don ka riga ka fata shi shi dai sani in ma me zai tun zai yar abola ma in me zai ni dai na ji ina da zakara ya zo ya ci ma dawa ka zo ka ce tsinan nan zakaran nan zo ce akan me za ka tsine masa saboda ya ci ma dawa yi ma dawa da ya ci kuɗi in biya kai kuma ka biya ni zakara na dan ni yanzu ba abin da zan da shi ka tsine mai in ka kana so ka ɗauka ni ka ban kuɗi na ba abin da zan yi da shi to ka ce ni Thank you. je kare duk abin da zaka faɗi faɗi an sa tara nan tun shekara dubu da dari hudu to ba duk ɗaya ne ba zagi aka ce ba ai tsinuwa kawai ina faɗin kalmar tsinuwa ne amma nan ai zagi aka ce gaba ɗaya ba sai aka ce ka ce Allah tsine mai ko ka ce wani ka zagai ne ko ban za ka ce kowa ka ce duk iri ɗaya ne sunan shi zagi in ka zagai kuma wancan ma zagi aka yi an zage ta an zage kare an zage an zage maka kaza an zagan maka akuya sai a biya ka wa nahu zalika wa hadha yadullu ala anna an-nahya amun ka gani yana nuna hanin na gaba ɗaya ne ba an hana fi ma lam yarid shar'an dammuhu aw la'anuhu in dai ba a shari'a ne aka ce ka la'anci abu ba ko ka zargi abun ba to kar ka zagai ko wani abu a ga annabi ai sai ce bakin kare shedan ne bakan mage ya ce an ce ba shakka ga malamai da mahadisai da suka kawo cewa duk bakin kare ko bakan mage shaidanu ne kaga wannan sai ka zarge su ka kiyaye su suma amma su ba ta ka kabi su da zagi ba wasabbu sahaba ai wannan sabbu sahaba au tabi'i babban munin da yake ko shine zagin sahabbai ko wanda ya biyo bayan su sabbu sahaba jami'an kufrun idan mutum ya haɗa sahabban manzon Allah ya zage su gaba ɗaya to mutum ya kafirtara ba wanda aka yi shi a zai su nemi gidan da za su shiga ba gidan musulunci ba sun riga sun fita daga gidan da annan nabiyya da annan laha afna alai saboda Allah tabaraka ta'ala ya ambace su faqad qala na naji wata fa'ida nan da wannan professor Sani Umar Sani fage yana faɗi yana cewa wannan suran ma wannan ayan yana ma da kyau a koya ma yara ita ya ce saboda mahimmancin ta duk da dai ya faɗi maganganu da yawa wallahu alam malami ne kuma na san abin nan ba amma dai daga ciki ya ce ta haɗo duk huruful hijaiya an haɗa shi a cikin wannan ayoyin duk harufan da aka yi magana a cikin qur'ani suna na a cikin wannan aya an haɗa suna ya ce saboda haka yaro ya iya karanta wannan zai iya faɗin huruful hidayya su ma da abin nan su zai iya karatu ya ce akwai albarka wajen karanta su wallahi alam a dai yayi magana da yawa kai kama mu nan mahallu shahid da aka yi magana saboda sahabbai an yabe su aka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce wallazina ma'ahu ashidda wa alal kuffari ruhama bainahum ga sifarsu wanda suke tare da shi suna tsananta makafirai suna tausayin junansu tarahum ruk'an zaka gansu ko da yau suna yawan ruku'u sujjadan ga yawan sujada yaftabuna fadlan min Allah wa ridwan suna neman falala Allah suna neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala si ma hum fi wujuhihim min athari sujud zaka gansu a fuskokin su alamomin su sujada ko da yaushe akai ta magana zalika masaluhum fit tawrat wal injil wal qur'an wa kaza akai ta bayani ta sunan aka ce laqad radiyallahu anil mu'minin wa qala ta'ala laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash shagara. Allah ka wa ta'ala ya yarda ma mu'minai lokacin da suke maka mubaya a ƙarƙashin itaciyar nan ya yarda da abin nan su daga ɗaya daga cikin matan iyalin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hafsa wannan muka yi karatu nan da aka yi magana aka ce mazan Allah ya ce waɗanda suka yi bai'atul ridwan ya ce dukkan su wuta ba za ta taba su ba sai ita kawai hafsa sai ta ce a ta ce a wasu za su shiga wuta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya yi mata tsawa ya ce ya za a yi ta ce ya ce ba za su shiga wuta ba ita kuma ta ce a ya za a yi da aya da aka ce wa in minkum illa wariduha ita hafsa ta ce ma manzon Allah ta ce to kaifal aya wa in minkum illa wariduha babu wani daga ciki sai ya tsallaka bayan ya yi mata tsawa sai ta ce wa in minkum illa wariduha shi kuma yace thumma nunajji na taqaw wa nadharu adh fi fiha jithiya saboda haka sabai da sun sha kaga yadda suke gaza wala zani hausa ba ta da dama gaskiyar magana matan manzon Allah ita ta biyo in um, babanta ta biyo saboda aka ba ta da tana da tsanani ba ta daina tsanani ba har sai da aka kai ga ta tabo manzo dan ita ce take suke tako saka da ita da manzo Allah ya faɗi magana ita ma ta faɗi wani lokacin an kasa gaya mai magana ta ce ku wakilta ni sai a wakilta ta je ta faɗo har wannan abin ya kai ga wata rana ya sake ta bayan da ya sake ta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aika Jibril daga sama ce aje a ba manzon Allah hakuri a ce yayi hakuri ka ji fa Allah da kai sai manzon Allah yayi hakuri ce hafsa ta yi mashi ba daidai ba amma ya yi haƙuri saboda an ƙaddara ita mata shi ce ha aljanna kuma a ce ya sake ta yanzu sai aka ce sannan kuma in na ma kawwa ma bi kitabillah sai Allah ta aka ce ba saboda matsayin wani wuri ba sai aka ce ita mace ce mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mai yawan karatun littafin Allah saboda aka ta ta arzikin wannan annabi ya dawo da ita ita kuma da aka dawo da ita ta ce to ita kuma daga yau ba ta ƙara wannan tako saƙa da manzon Allah saboda wannan masifa ta ja mata kuma har Allah ya shiga cikin maganan nan kuma ga arzikin da ta ce yanzu to kar ta ƙara bata domin in ta ƙara bata har Allah ya yi fushi da fushin manzon Allah kaga abu ya lalace tunda Allah ya riga ya ce duk wanda ya saba ma annabi to ya bata ya saba ma Allah to saboda haka bari sai ta bari shi yasa ma da wannan darajar da take da shi da aka da aka zo sayyidina abubakar ya bar duniya aka zo aka hada qur'ani aka zo abin nan sai aka dauki guda daya aka bata kofi aka kai ta aji dan Allah ya ce inna hasawama qawama aka bata qur'ani kofi guda daya ta aji kaji kaji matsayin ta so shine nan saboda aka ji da aka muna karatu nan da aka ce an ce Wannan yan bai ata ruduwa da dukkan su yan aljanna ne sai ta ce wa in minkum illa wariduha annabi ya mata tsawa ce ya za a ki sai ta ce wa in minkum illa wariduha shi kuma sai ya ce thumma nunajji alladhina taqaw wa nazaru zalimin biha jithiya da haka sahabbai na sun sha wani kuma yanzu ya zo ya rika zagin su wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi kar ku rika zagin sahabbaina fa wallazi nafsu muhammadun biyadihi ku ji ina rantsuwa da wanda ran Muhammad yake hannunsa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anfaqa ahadukum mithla uhdin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu yace da za a kaddara ɗayan ku yanzu a bashi girman dutsen Uhudu sadaka dubai zinariya ya dauke ta gaba ɗaya ba da ita sadaka to ba zai kamo sahabin manzon Allah ba da ya dauki tafi ɗaya na tsaba ya bada a wancan lokacin da za a ba mutum girman dutsen uhudu malam sani ka san ko dutsen uhudu fa a ƙasa in an yi sama mil guda ne tsawon bisa in ko aka yi ƙasa mil bakwai ne ƙasa mil bakwai kaga daga nan ya wuce kawo to sannan to a sama kuma kaga mil ɗaya girman shi to da za a mai da shi zinariya mutum ya ɗauke ta gaba ɗaya ba da sadaka to ba zai kamo sahabin manzon Allah ba wancan zamanin shi da ya ɗauki tafi ɗaya na dawa ko alkama ya bada sadaka ba za kamo shi ba la yastawi minkum man anfaqa min qabli fatri wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa fatalu wa kullum wa'ada Allahu husna ba za kamo shi ba an tsere saboda haka wani har ya zo tunanin ma shi ya bi su kirki ma yanzu hauka ne kawai saboda haka wala nasifahu ma aka ce ba ma mudin ba ko rabin ma ba zai kamo ba ko rabi ba zai kamo su ba wa man sabba sahaba wanda duk ya zagi sahabbai faqad radda sana Allah alaihim to yayi raddin yabon da Allah ya masu ya nuna shi bai da maganar da Allah ya ce ba wa kadzaba bi sarihil qur'an sannan ya karyata zahirin alqur'ani ma wa hadha kufrun wal iyad billah wannan kuwa kafirci ne Allah ka tsare mu wa sabbu tabi'in haka nan wanda suka biyo bayan su kuma ba su sahabbai ba zagin su suma munkarun wa muharramun wa kabiratun shi ma kanshi abin ki ne haramun ne kuma shi ma babban zunubi ne wa rubbama kana kufran shi ma zai iya zama ma kafirci la'annahum khairul qurun ba'da qarni sahabati domin su ne mafi alkhairin karni bayan karnin sahabbai sai su بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق وأصدقهم صلى الله عليه وسلم ده شيدا الله ده يباير wanda shine mafi karamcin halitta shine mafi gaskiya halitta ya yabe su sai ku kala khairun nasi qarni mafi alkhairin zamani shine wanda suke zamani da ni Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunhum waɗanda suka biyo bayan a zo kuma mutum yana zagin su yana tsitsi ne masu yana yawo har ya ce wayin an yi wai mutum ya wuni yana zagin na abubakar da kuma na umar wai ba bautar da yi kamar wannan wannan magana ƙarya ce banna ce mummunan banna shi yasa a wancan littafin da muke karanta a ƙa'idu shi'a ya ce wannan 'yan shi'a ma sun rusa awon musulunci gaba ɗaya domin cewa suka yi mahajinsu wai in ya zo wai sai ya tada na abubakar da umar kuma sai suka tuka da warwara ba sai suka ce in aka tono su a kabari za ka gan su kamar yau aka sa su a kabari to kaji kuma sai ce wai amma za su rataye sa a rataye su su waɗannan sannan kuma ya tado umul mumini ne ita kuma aisha ya sa a bulale ta yi mata bulalar kazafi bulalar zina kuma wai manzon Allah da tsaye na gani sannan kuma ya sa a doki waɗannan su ma sabon manzon Allah na gani to babban ma da ya ƙara sai ya ce wai sannan kuma ya ɗauki alƙur'anin da annabi ya bari ya jifa da shi ya ce wai shi littafin dawudu suke so a yi masu hukunci da shi kaji yan a kaga su sun bugi gidan musulunci kwata-kwata littafin dawudu ma suke so yana nan cikin a da shi a da muke karanta ranar juma'a da asuba juzu'i na ɗayan mun karanta a wannan wurin suka ce mahadinsu daga cikin abin da zai mai ban mamakin ya dawo wannan shine aiki da zai na ƙarshe ya fito da umul mumini ne bula ta ya fito da na abubakar da umar ya buge su kuma sannan ga wannan mai wai za zo sai ya kira aliyu da fatima da aisha a da fatima da hassan da husaini su ne masu shaidan wannan mummunan aikin da za a yi a wurinsu amma kuma mai kyau ne wai ga annabi tsaye ga fatima ga hassan ga hussaini su ne shi ga aliyu na bidali su ne shaidu shi kuma ya sa a fito da aisha shi ya zane ta sannan kuma bayan haka nan ya sa a fito da abubakar da umar ya zane su da mazogunci sannan kuma ya ɗau ƙura'ani ya jifa da shi ya ce su ba ƙura'ani suke so bai so suke a kawo masu littafin dawudu aiko waɗannan kaga ai in ka ga mutum yana shi a bai santa ba ne ko kuma dama ba addini yake so ba in matasa ne su kan 'yan mata suke so ko jiya nan ina zaune can wani sai aka yi magana aka ce da nan yara unguwar sarki in aka zo aka ce 'yan a za su tattaki wanda yake ba labari ya ce yana nan zaune za ga yara na ta gangarowa kawai suna cewa shi kenan lokacin lokacin holewa yayi za su je su yi su yi shagali su dawo ya su je su sai bakaken kaya su bar zuwa suna eh kafin a kai firamare ana zuwa firamare ko ya tafki guda ji malam sani wani ya dawo ba sun je sun yi tattakin sun dawo sai zo yana ba da yana ba mata shi labari yana alhamdulillah shi wannan tafiya ta yi kyau ya yi tattaki ai sai da ya samu wasu sarkaɗa sarkaɗan yan mata guda uku ya mutu a ah, ta ce oh shi ta gaskiya kai ka bore ita ba ta samu ba sosai ta samu dai guda biyu ya ce kai suka fara rigima ah, ba kai ka ce to bauta ibada ce ba ni da na so ni ma in samu uku kuma yadda kai uku kowa uku uku tiri tiri da ce an shi me yasa bata tambaye ba a lokacin a cikin to tambaya ta kai da ka samu guda uku kai ba kuwa ya kawai samu abin da ya samu bane rigima ta kai gidansu in can ungo su nufi ana rigima aka tafi gida ana rigima da baban su ya ji na shi ya je ya gaya wa ya ta waya ji za ta ce kai ku tashi ku ba ni wuri duk yan iska ne kawai ni ba wani abin da zan iya maku tunda kai dan iska ne kai ka kawo talla abin ta arsa kuma kuka je ku uskancin ku to zai maku wannan shari'a ku tashi ku ba wuri to kaji malam <laughs> na yi wani bako da sano ya ce wata ran aka tashi aka dauki wata yariya za a wata aure aka ce mijin nan ɗan shi'a ne ma wanda ta ce ta na ruwanta da ɗan shi'a ita yi ba dai musulmi ba ne aka zo aka yi aure aka kai amarya kano shike nan ita ran nan uwa ka san al'ada kun ga kanwa uwa ko gayar uwa za a bikin ita uwa ba ta zuwa ba sai daga baya sai aka ce bari a kai ta ita ba ta je ta gano ɗakin ɗakin ɗiyarta ana zuwa malam ta sai kawai kanwa uwan nan ta ga wani sangame mai ya fito daga wanka ta yi haka ta ce a'a to ke wannan wane ne ta yi shuru ina mai gidan naki ta yi shuru Ta ce yau ka iska mune maki magana kin kalle mutum ya shuru sai ta ce to ai mine menene aiku ta ce ai ba shi bane wannan ina mijin naki ta ce oho ina wani gida to wannan waye ta ce a ina mu haka muke yi ai su yan shi a yadda suke yi wannan yana zuwa gidan wannan ne ya kwana wannan ma ya zo gidan wannan ya kwana yanzu wannan ya kwana shi uku nan gida to ke na ki ba ta ce ita bata sani ba ko yau nan zai zo shi ma yana can wani gida amma bata sani ba ko daga can nan zai zo ko ko wani ne zai zo gidanta shi kuma mijinta zai wani wuri ita bata sani ba ba sai uwar ta faɗi inna lillahi wa inna wannan jagwalgwalo to haka suke saboda haka daga cikinsu za ka gani cikin biharun a wannan anwarun numaniya za su ce su shi a daga cikin manhajinsu suna bada a wannan wannan isti'ara fil cewa mutum yana iya bada aran matar shi ya bada wannan aro to yanzu za ku ji yan bokon nan matansu na cewa wai su sun gano akwai ma wani abu a musulunci da aka ce ai in mijinki ya yi tafiya kina iya aro na miji ya zo gidanki ta aro ko ita ta tafi can ko shi ya zo a aro aran miji ko suna iya ana iya yin aran miji wannan ba cikin musulunci bane kwata-kwata ba inda aka ce a aran miji ko a aran mata duk da na ji da abdullahi ga da kayan yana magana ya ce wai wata mata ta kira shi yana program a nan kaduna ma ya zo yana program din lokacin wata mata ta kira shi ta ce tana da miji ba abin da bai mata amma tun daga sadda ya aure ta bayan ya yi mata duk abin da take so sai ya ce mata gaskiya kanan shi ne zai rika zuwa yana kwana da ita ita kuma ta haifi ya'ya yanzu da wannan kanan kowa ya sani yanzu ya za a yi maganan gado ita ba laifin ma da suka yi ba ta iya dame ta ya za a yi wajen rabon gado yanzu kwamitin ya mutu ne oho ka ji wannan da gwalgwalo daga nan na ƙarshe shine sabbul ulama wal istihza'u bihim zagin malamai ko yi malamai izgili wannan kam shi kan in ka zo sai ka ce wannan kogi ne mu bai da gaba in dai maganar zagin malamai ne a cikin wannan al'umma to masifan mu ita ce babba ko malaman ba bambanci da wanda kake karatu wurin shi da wanda kake ji da duk wanda kaga dama zaki aiki in an zo ma wani lokaci wanda ma ba ruwan shi da karatun kawai ka hawo keke na ko ka hawo wani abu da kata wai me matsalar kasar nan sai ce matsalar kasar nan malamai me yasa ce haka yace ba sa gaya ba gwamnati gaskiya to gwamnatin ta nemo su faɗi masu gaskiya kuma in an ce ba sa faɗi masu gaskiya ƙarya ne in ka ce ba sa ji ba su ga daman ji ba ne domin radda ka fito kai declaring kanka ka ce kai gwamna ne ko ka ce kai shugaban kasa ne ranan ba za ka yi awa 24 ba sun ji to me yasa ba su ji wancan ba sannan kuma kwanaki ni da kaina nan wasun kuma sun gani da ake cewa shugaban ƙasa abin da ake faɗi baya ji ko babu wani abu sai da aka nuno kabir gombe a tibin gidan shugaban ƙasa gashi zanne akan kujera ya kunna tibin ni ban san da yadda suke wannan abu ba inda gaske ne amma gashi zanne an kunno yana cewa gaske eh? wa dukkan biyun akwai wannan ma akwai na kabir gombani shi na gani yana cewa shugaban kasa muhammad ka sani ranar lahira in an je ba mataimakin shugaban kasa ba mataimaki ba chief security ba wa kai kadai Allah zai tsare kai tambaye ka kuma gashi zo na kan kujera ya kai na kallo yana ji ko bai ji ba kuma an bai ji ba ma in sun gana ma su ji ai su ji kuma ma ba abin da za ka yi yau a ce ma kana tara mutane sun kai ɗari a ce wai babu sss ciki yan masu leƙen asiri suna zuwa suna faɗi wallahi ɗan kai in haka ka kawawa ne yanzu aka dan ciki akwai ba da zaka ka zama ku ɗari a wuri kuna magana ku duka ce haka za gwamnati sannan a ce ba wakilin ta ciki to ko don gwamnatin nan ta yi kuma ba za ta taɓa yin yadda da wannan ba sai a ɗauka ma an kai masu eh gari gari to kaji ma ɗari ya yawa ni har fayil gale ne a CID da SSS tun tuni na tun shekara fiye da goma na san wannan fayil fayil ina ba ba ka a wuri ka ce ba za su zo ba suna nan sun sani ba za ka yi abin da suke zo sani ne za su sani in ka gaba su sani ba ba su san abin ne ba su da dama in kana ta taba su kana ta taba su suka ga abin nan nan su bakka su bakka su bakka aka fito fili mutanen ka ma su fara zagin kan sai yawa dama abin da su kara kullowa na ka ma su fara zagin ka sannan su bi ka su kwaɗe su ce da ma laifin shi ne shi ya tsokane su wala shakka anna sabbahum kabiratun wa muharramatun ko shakka babu zagin malamai haramun ne ko malami ya yi kuskure a je a gyara mai kuskuren amma a ce shi ne dandalin hira walbazu fauzamin cewa yin mutanen da suka samu kansu da masifu guda uku to sun shiga uku na farko suka yi watsi da littafin Allah na biyu suka yi watsi da sunan manzon Allah na uku malaman su suka zama karan baran su ko wacce magana ta zo su zaɓi malamai ko menene su yi malamai izgili su ce kaza to sun shiga uku in malamai ya yi kuskure malamai yan uwan shi a sa'adi in baka iyawa ka je ka gaya malamai yan uwan su neme shi ko su da shi gida wani ma an kira shi zai zo a kira shi wuri ka za ka yi kuskure a gyara ba amma ya zama karan bara har kowa ba hanya da an haɗu da shi ya ce duk laifin malamai ne komi aka yi a ce laifin malamai ne gwamnati ma a ce ba ba ta da laifi sai malamai ba su gaya mata gaskiya ba tana son gaskiya ne ba gaya mata ba kuma akwai malamai rabbaniyu ne in wannan bai yi ba wasu sun yi wa muharramu wa rubbama kana kufran ma zai iya zama ma kafirci zagin su izgili da su wa riddatan ko fita daga musulunci idza kana sabbuhum li ajli dinil islam wa tamassukihim bihi idan ya kasance ana zagin su ne saboda musulunci da rukun da suka yi musulunci wal iyadu billahi min hali ahli na muna roko Allah ya tsare mu daga halin yan wuta da aka mutum kowa ya auna kai shi in kana cikin masu zagin malamai ko kina cikin masu zagin malamai ko kina cikin masu izgili da malamai to wannan halin halin yan wuta ne kowa ya da duka Allah tsari a tsari daga shi Ko ba san ware ma an ce malam wani ko malam wani ba malamai aka ce qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wadanda kawai fa suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai kai kuma ka zo ka ce ba wanda zaka zaga sai su shi Allah da kanshi ya yabe su ce, waɗanda kawai suke jin tsoronsa daga cikin bayinsa to malamai ka kuma kace ba wanda zaka zaka daga cikin bayin sai malamai ma wanda zaka izgili da su sai malamai wa qala ta'ala Allah ya ce hal yastawi alladhina na wal ladina la ya'lamu yanzu zai yi a daidaita tsakanin waɗanda suka sani da wanda ba su sani ba a ce duk daidai nama ya tazakkaru ulul albab wa qala jalla wa ala shahidallah Allah tabaraka wa ta'ala yayi shaida ya tabbatar annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma yi shaida wa ulul ilmi sannan kuma da ma'abota ilimi kaga daraja qa'iman bil Allah ya tsayu da adalci la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi al mabuwayi al hakim shine mai hikima wa man qaranahu Allah ai ai bi nafsihi to duk wanda fa Allah ya dauka ya hada da kai tunda can ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa wa malaikatihi ya hada su da mala'ikunsa fi shahadati ai bi tauhidi wajen shaida da tauhidi wal haqqi da gaskiya wajibun ikramuhu wa ihtiramuhu lidini to wajibi ne a darajanta shi a karrama shi saboda addinin nan wasabu lahum wanda ke zagin su kuwa muntaqisul lahum yana rage mutuncin su ne fa in kana in ya zama saboda musulunci ne yake zagin su wa qawlihim da maganganun da suke faɗi bi akamihi da hukunce hukunce fa huwa riddatun sarihatun in kana ya'lamu zalika to wannan riddaci, tsantsa inda ya sani an gaya mai ya ki bari ne to shikenan ridda ce ta haka jama'a mu kiyayi malamai an yi magana har littafi ke akwai cewa dukkan cin naman mutane laifi ne ya ce amma cin naman malamai shi wannan ta ci nama ma mai dafi ne sai dafin nan ya kashe ka ko ba jima ko ba dafi to da ka ba a zagin malamai in ma sun yi kuskure a nemi yadda za a gyara amma mutum ya sa malamai a gaba har mutum ya ce shi yana da wani tashar da duk malaman duniya ma shi yake zagi ya ce wannan kaza ya ce wannan matsalar shi kaza ya ce wannan matsalar shi kai kuma wace ce taka duk wanda ya durkusa saboda ya ga al'aurar wani to sai da ya buɗo tashi sannan ya duka da ya duka shi ma sai an kallo tashi to na kai sun yi kuskure dan adam ne su a gyara amma ba za a bi balla ba ga daidai nan sai abi daidai amma zagi in ma yana raye ko yana ci Allah ya masa afuwa wannan kuskure ne ya zame ne a nan wurin in kuma ya mutu a fata Allah ya gafarta masa zai iya wa iya gaske su kenan bai san bai fahimta ba amma zagi babu inda ka ci a zagi malamai ya fito ku ɗauka ko ku ji dai ko ba za ku ɗauka ba amma dai haka yake qala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab da zaka tambaye su masu zagin nan wai sai su suna kusa suna hira ne suna wasa kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kaga mun maimaita wancan da Allah ne da ayoyinsa da manzansa za ku rika izgili ai la ta'tadiru kada ku kawo wani uzuri kada kafartum ba da imani kun kafirta bayan kun yi imani Sakan mummunan ɓanna ce zagin malamai Allah ta tsare to ina jin mu bashi haka nan akhba'ul haflati wal munasabati wannan kurakuran taruka ne taro za a yi fati za a yi biki ko za a yi wani abu mai sama da wannan kurakuran shi za su da yawa wannan biyar ne amma dai a tsaya nan sai gobe سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نحفظ ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن تراب عنا واحفظنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمو بعدها عبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين